أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على أسأل النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحد عقدة من لساني يفقهوا قولي باكر والسلام عليكم ورحمة الله. بركة مدونة يني نلا حديث أيوم من الشافة في قوات الحج بجرى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ترى شكرا تقول تريفتو da arba'in daidai daga maka zuwa madina wanda yake muna dab da shiga sabuwar shekara ta musulunci muna fata allah madaukin sarki ya mana gamo da katar da dacewa da karɓar ayyukan da muka gabatar a wannan shekara da shi su ne dukkan waɗansu kurakurai da suka faru daga gare mu muna fata allah madaukin sarki ya fi mana wanda kuma hakan ya daidai da sha takwas ga watan takwas shekara ta dubu biyu da goma sha tara miladiya mun haɗa wannan babban masallaci na juma'a da ke kan titin zaria road a wannan yanki na rigata a ƙaramar hukumar igabi a nan jihar kaduna a tarayyar najeriya ba don komai ba sai don saboda taron bita wanda wannan kungiya ne albarka wato nisa'u sunna karkashin kuwa baba da mama jama'atu idaratul bid'a wa iqamatus sunna suka shirya wa iyaye mata a wani wato take wanda aka yi masa da suna ilimin ki marki muna fata Allah madaukakin sarki ya saka musu da alkhairi da kuma sanya a cikin mizani mu kuma ya mana gamo da ka faɗin daidai da kuma aiki da daidai da kuma sa mana albarka cikin ɗan lokacin da ya ara mana kafin karanta wannan tasida, ina so in janyo hankalinmu akan waɗansu abaibai na farko dai karatu irin wannan ba komai ake faɗi ba domin ana haska wa ɗalibi ne ko ɗaliba hanya da abin da ke cikin muzakira, ba dole ne komai ke ga ya fito ba sa'annan ana karatu ne cikin yanayi na sauri idan har ana bukata a kakarkare abin da wannan muzakira ta kunsa wannan idan dama ya bada kenan idan ko dama ba ta samu ba sai dai a samu iya abin da aka samu sauran kuma ke za ki karasa da kanki sannan abu na biyu za ku ga akwai kurakurai a cikin wato muzakira? wato kurakurai na bugu idan aka ce kurakurai na bugu wato akan ce a kusa mazma'iyya wanda ba shi mai rubutun ne ya kuskure ba a daga inji ne wal'allah kwamfuta ko firinta sai a rubuta wasu harfa ba daidai ba ko ko wani abu mai kama da haka to yana da kyau mu sa idanunmu da kyau idan irin waɗannan gurare sun zo za mu yi ƙoƙarin gyarawa wanda Allah ta'ala ya nuna mana idan ko kuka ji ba a gani ba to ba mamaki ba mu iya gano shi ba ko kuma Allah ta'ala bai sa mun gan shi ba Allah ta'ala nake roƙo ya buɗe muku zukatanku da kwakwalanku ya ba ku ikon fahimtar wannan karatu da kuma aiki da karatun wato wannan kasida mu kusan na iya cewa ita ce manufa ita ce haƙiƙanin sundil mawdu na shi kansa taron bita domin tana magana ne akan abin da ya shafi falalar ilimi musamman da mahimmancin sa ga mace. ashe kun ga kenan shine asalin taron wanda wannan na ɗaya daga cikin dalilan da ya sanya aka keɓance masa lokaci na musamman tun daga wannan lokaci har zuwa lokacin sallar la'asa wanda za ku ga karatun da gabatar a dazu ba su samu wannan dama ba saboda ka lallai ina buƙatar haɗin kai daga gare ku ta natsuwa ina buƙatar haɗin kai daga gare ku ta natsar da 'ya'yanku waɗanda suka zo da 'ya'ya kenan ina buƙatar haɗin kai daga gare ku na saurare ina buƙatar haɗin kai daga gare ku na rashin wato zirga-zirga da kai komo a lokacin da ake wannan karatu Allah tabaraka wata ala ya muku albarka Zan fara a gurgude bismillahir rahmanir rahim innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah muna neman agajinsa muna neman gafararsa muna tuba zuwa gare shi muna neman tsarin Allah daga sharrin kawunanmu da munanan ayyukan da muka aikata hakika wanda Allah ya shirya da shi babu mai batar da shi wanda ko ya ɓata bata babu wanda zai shirya da shi na shaida babu abin bautawa da gaskiya bisa cancanta sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya na shaida lalle annabi Muhammadu bawan ne kuma manzon ne na shaida sahabbai wato da sahabbansa da alayansa da waɗanda suka biyo bayansa da kyautatawa ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ku waɗanda suka yi imani ku ji tsoron Allah hakikanin tsoronsa kada ku mutu face kuna musulmi ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida ya ku mutane ku ji tsoron Allah wanda ya halicce ku daga rai guda ɗaya tilo wa khalaqa minha zawjaha ya halitta ma wannan ran guda ɗaya matarsa daga jikinsa wa basta minhuma ya kuma yada daga cikin waɗannan rayuka guda biyu namijin da na mata ya yada rijalan shafira ya yada maza da yawa wa nisa'a da mata masu yawa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham ku tsoron Allah wanda kuke roƙon juna da shi da kuma zumunci inna Allaha kana alaikum raqiba lalle Allah tabaraka wa ta'ala raqibi ne wato yana kallon duk abin da kuke aikatawa da kai komon ku ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda suka yi imani ittaqullaha wa qulu qawlan sadida ku ji tsoron Allah ku faɗi magana mai kyau wato ku faɗi gaskiya idan kuka yi haka yuslih lakum a'malakum Allah zai gyara muku ayyukanku sakamakon faɗin gaskiya wa yaghfir lakum dhunubakum Allah zai gafarta muku zunubanku wa man yuti Allah wa rasulahu faqad faza fawzan azima wanda yayi ma Allah tabaraka wa ta'ala da'a Wa haƙiƙa ya rabauta rabauta wanda yake mai girma قال إنتي هذه ورقة متواضعة حول أهمية طلب العلم لدى المرأة المسلمة وأن ودرس أن تكدوني لتكفن شوى سبياني ولن لتك مهمي أكن نيمن إلمي دنغانا لديامة مسلمة وخاصة علم الطلب وعلم الطب مسمى ما إلمي للكتنشي حقيقة دم تتدك كلم الأمر على بصيرة تكلجي يد يوم daga abai banda ke zuwa su je su komo ta san cewa biya mace musulma a yanzu tana buƙatar ilimi na likitanci sama da kowane lokaci wattamrin da kuma ilimi na nursing wato na jinya duka waɗannan ilimin mutane da muke buƙatar su litaqdimi mai al-mu'tamar tsari an rubuta wannan ɗan littafi ne ko wannan ‘yan takarda ne a ainihin wato taron bita karo na biyu da jam'iyyar nisa'i sunna a Najeriya da wanda ƙungiyar mata ta nisa sunna ta Najeriya ta shirya. Wallahi as'al an yi wafiƙa ni, kun ganin gurin wallahi as'al. Wallahi as'al an yi wafiƙa ni, Allah nake roƙo ya datar da ni, wal mustami'i da waɗanda suke saurare, inda ko wali yi zali ka wani fadiru a shi mai iko ne a kan haka. Fasunan ilmi. A karan fari ya kamata mu san menene falalar shi kansa ilimin da ake magana a kai. Inna fasunan ilmi na abin. hakika lalle falalar ilimi abu ne wanda yake mai girman gaske wa inna sharafuhu la'ali darajar da ilimi ke da ita madaukaci ne rafi'un yana da ɗaukaka wa kan min wazi'in rafa'ahu al mutane nawa ne kaskantattu wanda ba kowa bane amma a sakamakon ilimi Allah ta'ala daga darajar su ya daga darajar su ila masafi shurafa zuwa ga sahu sahu na mutane masu daraja wa kan min haqirin nawa ake samun mutanen da ba kowa ba ne su nazamahu ilmi fi tiraki al-ulama wanda ilimi ya jera su a cikin jeran giyar manyan mutane masu kima inna kullu ma fi wallah dukkan wani abun da ba Allah ba ya taqiru ila ilmi hakika yana buƙatar ilimi dan adam yana buƙatar ilimi dabba tana buƙatar ilimi wato aljani yana buƙatar ilimi duk abin da kuka sani yana buƙatar ilimi kuma ilimi a tare da shi yana da matuƙar muhimmanci ba wai sai a duniya ta dan adam kadai bane ilimi ke da amfani suna kawowa cikin labaran da suka kawo suka ce wato da zaki da kura da ainihin wato kyalkeci ko abin da ake ce madila sun tafi farauta bayan sun je sun yi farauta sai suka kamo ainihin wato a ainihin wato gaza abin da ake cewa wato gada da aka zo sai zaki sai ya ce kura ta raba da kura ta tashi sai ta ce kafafun baya na ainihin wato kura Na ta kenan kafafun gaba kuwa na ainihin wato zaki tsakiyar kuma da kan shi za a ba ainihin wato gila da zakin ya waye wani duka guda kawai sai ga wanda aka ɗauka wurin kurar ta mutu sai ce ma ke wannan wato dila ke kuma ba da dila ta tashi sai take cewa kafafun baya na zaki ne wanda zai karin kumallo da shi kafafu gaba wato na ainihin wato zaki da ainihin wato kan gaba ɗaya wanda zai ci abincin rana da shi sauran naman da kirjin da ke tsakiya kuma na zaki ne wanda zai ci abincin dare ya ce kai aiko ka iya kaso ina ka koya wannan kasan ya ce ai kan kura da ya bace a gaba na shi ya koya min wannan ilimin a ce kun ga kenan ilimi wani abu ne wanda yake da falala ana buƙatar su hatta a zagayen dabbobi ba wai ga ɗan adam kadai ba saboda ka dukkan wani mutumin da ko na halitta da ba Allah ba to hakika yana buƙatar ilimi la tiwa lahu bidunihi wannan abun halittar ba za ta taɓa tsayuwa ba in dai babu ilimi fa innal wujuda wujudan samuwa da kuke kallon ta wujud a samuwa iri biyu ne wujudul khalq akwai samuwa na halitta wa wujudul amri akwai samuwa na umarni wal khalq wal amru da halittar da umarnin gaba ɗayansu masdaruhuma ilmun rabbi subhanahu wa ta'ala an samo su ne daga ilimin Allah subhanahu wa ta'ala wa hikmatuhu da hikimarsa ba kullu ma dhamma huruju duk abin da samuwa ya kunshe shi kamar mu ɗan adam da rana da wata ai an samar da mu ba. abin da ake ce ma samuwa ya samar da mu to dukkan waɗannan abubuwa ya ce min khalqihi yana daga cikin halittar Allah ko menene wa amrihi yana daga cikin kuma umarnin Allah ɗin? sadir an ilmihi ya taho ne daga ilimin Allah subhanahu wa ta'ala wa hikmatuhu da hikimarsa ba ma qamati as-samawati wal sammai da tsai ba su tsayu ba wa ma huma da abin da ke tsakaninsu illa bil ilmi face da ilimi wala bu'ita rusul ba aiko manzanni ba wa unzilatul kutub ba kuma aiko da littattafai ba illa bil ilmi face da ilimi wala ubidallah ba a kuma bauta ma Allah ba wahadahu shi kadai wa humida ba a yaba Allah shi kadai ba wa asna alaihi ba a yabe shi shi kadai ba wa majjada ba a koda shi an yabe shi da yabo da ya dace da shi ba subhanahu wa ta'ala illa bil ilmi face da ilimi wala urifa al halal ba a san halal ba iya gane abun nan halal ne wa min al harami a gane cewa wannan abun shi kuma haramun ne illa bil ilmi face sai da ilimi wala urifa fadl al islam ala ghairihi ba a iya gane falala da daraja addinin musulunci akan wani addinin da ba shi ba illa bil ilmi face shi ma ta hanyar ilimi ashe wannan zai nuna mana darajar ilimi da shi ne ake iya komai shine mu iya fa min zalika qaulullahi azza wa jalla na daga cikin haka fadin Allah madaukakin sarki fi a'zami shahadatin fil qur'an a cikin wata shahada ko shaida wacce ta fi girma cikin alqur'ani Allah ta'ala da kansa ya zaɓi wannan ta zama ita ce mafi girma me ya sa ta zama shaida mafi girma saboda Allah ne ya bada shaida da kansa da mala'iku da masu ilimi Allah yake cewa shahidallahu Allah ya shaida cewa annahu la ilaha illa huwa cewa babu abin bautawa da gaskiya bisa cancanta sai shi kansa Allah ya san shi ne Allah da Allah ya faɗi wannan sai ya ce wal mala'ika da mala'iku su ma sun shaida su ne na biyu halittun Allah wa ulul ilmi da masu ilimi da ba a zaɓar ba a ce da ‘yan kasuwa ba ba ce da shugabanni ba ba ce da gwamnoni ko ɗan majalisu ko shugabannin ƙasa ba ko sarakuna ya ka ce masu ilimi wa ulul ilmi qa'iman bil Allah yana tsaye da adalci la ilaha illa huwa hakim babu abin bautawa da gaskiya sai Allah mabuwayi mai hikima zakar al imam ibn al qayyim Allah ya ji kansa da rahama ya ambata akan wannan aya yace annabi hadhihi al aya a cikin wannan aya da muka karanta akwai asharatu aujuhin akwai fuskoki guda goma da ala sharafin ilmi waɗanda suke nuni akan darajar ilimi wa fadli al'ulama kuma suke nuna mana falalan malamai a cikin wannan aya ina fata ana fahimta akwai falalan ilimi da kuma darajar malamai guda goma in ibnu qayyim dangane da wannan ainihin wato aya malam ya ce wani gani ka tsalar faɗi saboda hakan nema wani mai magana cikin masu hikima yake cewa al’arzu ta haya idan ma'asha alimuha wa in yamus alimun ya yamus tsarafu wato ƙasa tana rayuwa ce idan malamanta suka rayu idan mai ilimin cikinta ya rayu ya zama yana da rai sai ta zama ƙasa ce gari ne mai rai amma da zaran an wayi gari babu malami a wannan gari babu malami a wannan ƙasa shi kenan wani yanki na ta gaba ɗaya ya mutu ya lalace ita wannan ƙasa sai ce ta haya tahya malgai su halla biha kamar ƙasa ce wacce take rayuwa a lokacin da ruwan sama mamako ya sauka a kanta haka ne ko ba bane yanzu idan kika wuce za ki ga wurare ko ina ciyawa ya fito yabanya na ainihin wato tsirai sun fito kore shar abin gwanin ban sha'awa sabanin lokaci irin na damuna idan kika zo lokacin bazara ko lokacin hunturu za ki ga gurin a bushe a yankwane a bushe kamar yadda Allah ta'ala ya ba mu labari cikin alkur'ani ya ce wa talan arda amidatan za ki ga kasa a bushe ta riga ta ke kashe fa idan anzalna alaiha alma idan muka saukan mata ruwa daga sama ihtazzat wa rabat sai ta girgiza sai ta kumbura wa ambatat min kulli zawjin bahij sai ta fitar da tsirai wato iri iri daban-daban masu ban sha'awa kun ga ruwa ne ya shayar da ita shine wannan mawakin yake cewa kal abdi jahya idza malghaytu halla biha kamar kasa ya take rayuwa yadda kasa ke rayuwa idan ruwan sama ya shige ta yace wa in abal halla ko in aba halla fi akfani hatalaf idan ko ruwa bai soka akan kasa ba sai kasar ta lalace gaba daya me yasa kuke ganin hankalin manoma na tashi tana cewa a zo a roki Allah Allah ya sokar da ruwan sama Allah ya yi kaza Allah ya kaza idan ba a yi ruwan sama ba saboda ƙasa ta riga ta bushe ba za a iya shuka ba balantana asarar amfanin gona su bayyana almar'atul muslima wa talabul ilm wannan gaba na biyu shine mace musulma da kuma neman ilimi na farko za a yi magana akan abin da ya shafi wato ita kanta macen domin yanzu idan muna so mu nuna miki kimar ki a matsayinki ta musulma da kima da daraja da falalar da addinin musulunci ya baki to ba za ki gane ba sai kin gane kewa ce ce a wajen wadansu wanda ba musulmi ba ki gane matsayin ki da irin yadda suka ɗauke ki to sai ki gano kuma sai ki comparing da yadda addinin musulunci ya zo ya baki kuma sai ki fitar da sakamako wanne ne yake da wato falala ɗoriya sama da wani wanne ne ya kimanta ki wanne ne ya darasta ki wanne ne ya alkinta ki ya azzama ki ya bibita ki ya baki falala almar'atu qabla al-islam yanzu ga mace kafin zuwa musulunci macen nan kuma da ke ce ba wata bace kafin zuwan musulunci mai ce take na farko shine almar'atu farisiya mace a wurin mace farisawa kasashen farisa ina fata muna fahimta a iya cewa yanzu kasar iran da abin da ya bangaren su gaba daya mace a wurin su kafin zuwan musulunci kanat sajinatun wannan zan bi shi gaba gaba a hankali a hankali don ku fahimci gabar da kyau mace ta kasance a wurin su sajiya ita ‘yar kurkuku ce, ‘yar bursila ce, laman laha ba ta da wani matsayi, ba ta da matsayi, tubaɗu ana kai da ita ne. An gane wannan ko? Yubaɗu sila kamar yadda ake sai da ainihin wato kaya, yadda za ki kasuwa, ki siyo bokitin wanka, ki siyo atamfa, ki siyo ainihin wato ah, cokali aka ake sai da mata a wurin su waqad abahatil anzimatil farisiya sannan tsare-tsare constitution na farisa ya halatta wato bai uha wa shara'iha ya halatta a mace ya halatta a saye da mace saboda kina tare da ni a matsayin ki na mace idan na gaji da ke zan je in sai da ke in siyo wata wadda ta burge ni haka tsarin su yake ya ba su wannan dama na biyu almar'atul romaniya mace a wajen romawa Kanalin lil romani qabla nasraniya romawa kafin zuwan kiristanci ya shiga cikin yadda suke yi suna da alhaqqu bi an yaqtul zawjatahu mijina da dama ya kashe matarsa haka kawai ya kashe ta idan ya gaji da ita sannan wa atabaraha mafdar shururi wal asam kuma su suna ɗaukar da ita ce source na fitowar dukkan wani bala'i da musiba da talauci wannan mata ita ce take janyewa a wurin su kenan na uku shine almar'atu fi bilad sin mace a wurin mutanen sin wato china na la rasu? ita mace ba ta gado ba ta gado wa kanu huna abin miya ita abinda suke kamanta ta wai ita mace kamar wata ruwa ne kawai an gane ko ba kowane irin ruwa ba suka ce almiyah allati tasilu sa'adatu wal mal wai ruwa ne da in ya zo fa wanke duk wani jin daɗi yake da samun dukiya mace da take wanke arziki in kana da arziki in dai kana da mace a tare da kai ko a gidanka to za ka talauce sannan dukkan wani bakin ciki ya same ka kenan ina fata muna fahimta a wurin mutanen China kenan sannan na hudu almar'atul hindiya mace a wurin India indiyan da kullum awa ashirin da ke kallon su arewa 24 ko india bollywood india tauraro dan adam ne yake shafa mai farin wata kullum indiya indiya indiya indiya to ga matsayi tawarin yan indiya malam ya ce kanal hindiyu dukkan wani dan indiya ya kasance ya taƙidu annal mar'ata hiya maddatul ismi sun kudurce a ransu cewa ita mace ita ce asalin sabo wa unwaril inshiqaq kuma sannan ita ce wata alama idan kana neman hanya da wata alama ta lalacewar alkhuluq wato na dabi'u nan gurin za ku ga an sa ya haɗe karatun ko saboda ka alkhuluq ne wannan alkhuluqi an gane ko wannan yawon din za a raba ta da wannan wawun nan wato inshiqaq alkhuluqi war ruhi ina fata muna fahimta wato ita ce dalili asali da suke rugurguza dukkan wata ɗabi'a da ruhin ɗan adam haka inda ya suka ɗauki mace wa tahrumul mira ana haramta mata gado ba ta gado ballai talaha haqqul hayati ba'da wafati zawjiha kai ba mata da haƙƙin ta rayu bayan mijinta ya rasu in dai mijinki ya rasu to ke ma dole ki mutu ke ma dole ki mutu wa yajibu an tamuta ita ma dole ta mutu wa an tuhraqa ma'ahu bin nar a kona ta da wuta tare da gawan mijin wa hiya hayya tana da rai alamun qidil wahid a lokacin wuri guda wato makunni guda za a tara itace kirare guda a sa gawan mijin ita kuma da ranta a daura ta ita ma a banka musu za a tare su musu shi na biyar annasraniya mace a wurin kiristoci nazaru laha ala annaha madkhal shaytan kiristoci suna kallon mace akan ita ce mashigar shaytan ila nafsin insan wato zuwa ga ainihin wato ran dan adam ma'ana shi shaytan idan yana so ya shiga jikin ran dan adam ba zai iya shiga ba sai ta hanyar mace mace ce hanyar sa da zai shiga jikin ran dan adam wa annahu dafi'uhu ita ainihin wato ko kuma shi sheran din nan yana tun ingiza shi li shajaratul mamnu'a wai ita ce take sanya shi ita matar ta sa dan adam ya auka ya auka ma wannan bishiyar nan da aka hada ci suna rifarin zuwa ga wannan bishiya ta annabi adamu da ya a cikin aljanna an gane wannan ko wai ta hanyar ta ne shaitan ya samu ya samu galaba akan annabi adam ina fata ana fahimta akwai maganganu da yawa amma mun sani mu a ka'ida na addinin musulunci duk abin da ya inganta shi muke ɗauka duk abin da bai inganta ba babu tabbas a kai za mu duba shi ya yi daidai da shari'ar mu sai mu ɗauka idan bai yi daidai da shari'ar mu sai mu aje shi gefe guda akwai hadisan isra'iliyat isra'iliyat kuma mun san ka'idan mu dangane da aiki da su daga ciki zan baku misali wasu daga cikin malaman mu Allah ya ji kansu da rahama Imam Shaukani ya kawo cikin tafsirin Safatul Qadir cewa kissa mai tsawo dangane da wannan al'amari yayin da shaidan ya zo ya ruɗa annabi adamu a cikin aljanna akan ya ci wannan bishiya Ƙur'ani ma ya gaya mana dama ya ce hal adulluka ala shajaratil khuldi wa mulkin la ai zan nuna maka wata bishiya ai inda Allah ya ce kanka ci wata bishiya baya so ka dawoma ne baya so ka rayu a cikin aljanna din din saboda bari in nuna maka wata bishiyar da in ka tita za ka dawoma gaba ɗaya mulki har abada sai nuna maka wata bishiyar da Allah ya ce kai ci ita ce wannan bishiyar to da yazo kuma ya kiyarda shi annabi adam yayyayi ya kasa sai je gurin nana hawa sai ya yaudare ta ita kuma sai ta fahimce shi kun san mata akwai son mulki akwai son jin daɗi ko ba ka bane yanzu idan mijinta yana ɗan sana'ar ta mai kyau sai ga wata sana'ar da zai samu kuɗi sama da yadda yake samu da yanzu sai ta ce ka koma ta ko ba ka bane to sai ta yadda tana ganin ai mulki ne da wamamme rayuwa ce har abada sai ita kuma a matsayinta na mace da kissa da kwarkwasa da rangwada da jan hankali irin wanda Allah ya ba ku yaya mata sai ta yaudari mijinta annabi adam kawai ce biya mata sai suka ci wannan bishiya shi ne ma wai lokacin da annabi adam yake tuba ma Allah yake gaya masa cewa na hawa uce ta rude shi shi ne Allah ya ce ai ba damuwa na riga na mata ladabi ma'ana na daratar da ita na sa ta ba sai ta rika jini sau biyu a wata shi ne jinin al'adar da kuke yi saboda yaudara da na rahawa uke wa mijinta annabi adam tana yin jini an gane wannan ku? sannan na sa ta ba za ka samu ciki ba sai cikin wahala ba kuma za ta haihu ba sai cikin wahala haka ne ko ba haka bane za su wannan abin yayi kama da gaske ne ko ba haka bane amma kamar yadda na faɗa muku magana ce Isra'iliya ba ta da tambaya ba wani nassi ne na Qur'ani ingantacce ya faɗa haka ba ko hadisin manzo Allah ga amma dai su kiristanci sun alakanta abin da wannan ina fata kuna fahimta saboda haka ita ce sos da masdar wanda shaidan ya yi amfani da shi ya jiga jikin ɗan adam ya sa shi ciwon na bishiyar da aka hana a wurin kiristoci kenan na shida filasirin jahili a zamanin jahiliya nawa na larabawa kenan bala ya ce kanat ma'adumatul huquq mace ba ta da haƙƙi gaba ɗaya ba amma san haƙƙinta ba wala tarikul ba ta gado daga nan gurin ku kalla sai mal aka rubuta walwalidu ko nan kuskure ne alwaladu ne wannan walwaladu ne walwaladu yumna azyamna zawjatu abihi ba abis ba abihi da sai ya hana matar baban shi min azwaji ta yi wani aure wa ya'khudhu huquqaha ya qata haqqinta ya hana ta matar uban shi sai ya kwace ta hana ta yin aure dan har aurenta ma yake a zamanin jahiliyya idan uba ya mutu ya bar matarsa daga cikin matarsa sai dan da ba ita ba sai ya zo ya dauki wannan hankacin din rawanin sa sai ya jefa akan ta yayi bukin nan da kenan ba wanda ya ce ta mata yayi bukin ta zama tashi shi zai aure ta ko kuma ya hana ta yin aure ta rika zuwa tana karuwanci tana kawo mai kuɗi matar baban shi ba Allah da ya zo cikin Qur'ani ya hana wannan ya ce wala tanki, na ha Ba hukum minan nisa'i illa ma qad salam ina fata muna fahimta wannan shine matsayin mace a wurin jahiliyyar larabawa na bakwai wa fil qarni sabi al miladi a qarni na bakwai miladiya shekara ta 700 kenan an gane 700 years ago ina fata an fahimci wannan yanzu muna 2000 nawa 2019 a lokacin shekara ta 700 da haihuwar annabi isa miladiya me ya faru uqida mu'tamarun am aka yi wani irin taron bita irin wannan da ake yi fi Roma a ƙasar Roma da aka yi wannan taro ba a tafihi mujtami'una shu'ul mar'a waɗanda suka taru a wannan taron an yi bincike akan al'amura na mace shikenan faƙararru ko kuma faƙararren mutamar sai wannan taron gaba ɗaya na duniya nasu a lokacin sai suka tabbatar da wannan hukuncin na farko akan mace suka tabbatar da annaha ka'inun cewa ita mace wata irin halitta ce wanda dai akwai ta la nafsa lahu amma ba ta da rai to wai to ko tafiya da take ya take wani ban amma dai wai rai akwai ta amma ba ta da rai <laughs> ina ba ta azumin jala wai ita wata aba ce da akwai ta tana existing amma babu soul a jikinta ba ta da rai sannan wa ala hada akan wannan hukuncin da suka yi suka ce falai salah alhaqqu fi an tarisa haya ba ta da haƙƙi ba ta da damar da za ta gado a rayuwa ba ta da gado an gane wannan ku an taritar al-akhirah ba ta da wani gado a rayuwa ta gobe kiyama saboda haka alahira ita ba ta da komai wa wasafa hadal mu'tamar har yanzu dai wannan mu'tamar din da aka yi wannan taro na su suka yi a Roma suka ƙara tabbatar da wani hukuncin cewa suka suspanta macen da cewa inna harijisun kabir ita kazanta ce babba mace kazanta ce babba wa farada alaiha Allah ta akula laha suka yanke hukunci doka ne mace ba ta cin nama ina ta ana fahimta wannan dokan da zai aiki yanzu a Najeriya to Ala Umar an sun karo ma kenan suka ce ba ta cin nama ba za ta ci nama ba haramun ne mace ta ci nama sannan wa Allah ta bahar haramun ne ta yi dariya kullum a ganki a gimse a lauran fuska ba dariya kina yin dariya kin yi laifi mace ba dariya wa Allah ta bahar karte dariya sannan wa Allah ta takallam ba magana ba magana mace ba za ta yi magana ba ba za ta ci nama ba ba za ta yi dariya ba ya kuka gani wannan shine abin da aka yanke dangane da mace almar'atu fil islam to yanzu kun ji waɗancan addinai da matsayin mace yanzu kalli matsayin da mace shi kuma addinin musulunci ya bata a wannan shafin da zamu karanta akwai kurakurai da yawa ku kalla na faɗa muku tun a farko na farko hiya qasimur rajul ita mace addinin musulunci sai ce ita ce mai kankankan wato ‘yar uwar tagwaitaka ne na ɗa namiji ita mace fil hayati an gane wannan ko a rayuwa gaba ɗaya ita mace ‘yar uwar tagwaitaka ne nawa na ɗa namiji a rayuwa wal ƙur'an shi ko ƙur'ani sawwa bainahum amma bainahuma ne Qur'ani ya daidaita tsakanin matar da wane da mijin da namiji fi jami'il ahwali a dukkanin al'amura a dukkanin bangarori wal umur da dukkanin al'amura sai ce illa bil qadri alladhi yastalihu bihi tadwinuha sai dai kawai gwargwadon bambancin da yake banci wato samar da ita mace din kamar misalin halitta akwai bambanci wajen halittar namiji da mace yanzu a hai'a ta halitta idan da zan yi haka mace ta yi haka za ku ga babu bambanci a shakali haka akwai babu bambanci ina ba ta fahimci wannan komai iri ɗaya ne amma akwai wani ɗabi'a na halitta kuma wanda ya bambanta tsakanin namiji da rai da mace kila idan na zo na shafa fuskar namiji sai in jige mu sai gara wannan namiji amma mace ba sai in ji me babu komai a fuskarta mace girginta akwai mama namiji ba babu mama a jikinsa irin wa'annan abubuwan ne kawai abin da malai yake magana a nan shine Allah ya bambanta mace tana yin jinin al'ada namiji fa baya jinin al'ada mace tana yin ciki ta haihu namiji fa baya ciki baya haihuwa ina fata kuna fahimta amma komai ɗaya ne a wajen hukunce-hukunce yanzu mu ɗauka a ɓangaren ibada zan yi azumi mace za ta yi azumi idan al'ada ya zo wa mace za ta daina azumi amma ni zan daina kun gani ba zan daina ba wayannan bambance bambancen kawai su ne amma komai iri daya ne yadda za ta yi aikin aljanna ta shiga ni ma haka zan yi in shiga in na yi aikin wuta Allah ya tsare mu haka wanda ya zai shiga wutan ita ma ta yi ta shiga wutan ba wani bambanci ina fata muna fahimta na biyu ja'al ta tahta aqdamil ummahat to kalli daraja na farko ko na biyu da addini ya ba mace wancan darajar farko ya ce ɗaya suke da namiji ba bambanci kai namiji kar ka tsaya kana daga kai kana hankoro kana jiji da kai da kai da wannan macen iri ɗaya ne ba bambanci a wurina in ji Allah na biyu shine sai Allah ya sanya mene ja'ala aljannata tahta al-aqdam al-umma Haji sai Allah ya sanya aljanna ma tana karkashin juga daga iyaye mata wannan daraja ce goma daraja wannan eh wannan fa a lokacin da kike babba ne gashi yanzu uwa kina uwa ne a matsayin ki ta uwa wacce kin haifa sai Allah ya sa aljanna da namiji da ba wanda ba namijin ba tana karkashin tafin kamar ina fatan mun fahimta ai ba wanda ya wuce burin su shine aljanna da to aljanna kuma ba za ki samu ba sai kai da'a da adabiyya ga mahaifiyarsa sannan ku bi وجعل على النساء ما على الرجال ya kuma ɗaurawa mata suma irin abin da yake kan maza min arkanin islami na rukunan addinin musulunci illa annas salata tasqutu anha sai dai kawai ita sallah tana faduwa akan mace takan sauka akan ta fi zaman alhaidi a lokacin haila wa nifas da kuma lokacin nifas haka ne ko ba ka wani wasiyamu taqdihi fi waqtin akhar shi ko azumi tana rama shi ne a wani lokaci na daban wa hajjuha aikin hajjin da mace za ta yi kuwa ya kullum fi a hawali yana inganta a kowane irin yanayi za ta je mina za ta je arafa za ta zo muzdalifa za ta sake zuwa mina za ta yi jifa za ta yi sa'ayi duk abin da ake yi za ta aikata ma ana tsawar in ban da yin tsawar shi kuma la ya kuni bi haidu ba a yin a lokacin haila ina fata muna fahimta akan wannan gaba nake so in faɗa mana wata fatawa da tambayoyi da yawa asalin shari'a shine baya halatta masu da yi dawabi da haila wannan shine fatawan malaman duniya a yanzu mu'asira tare da bin dukkan wasu hanyoyi da za a magance mata matsalar ta ta al'ada da ta same ta mana tambayoyin sun yawaita musamman dai ni kuma na san ba ni kadai ba wasu da daga cikin malamai an musu wannan tambayoyi aikin haji ba ta tafi aikin haji ga al'ada ya zo mata ya za a yi kaza kaza kuma bace dawaful ibada mun sani dawaful ibada shine dawafi da aikin haji haka ne ko ba haka bane dole ne sai da shi hukuncin shi ne shugabannin hukumar al'adai na jihar su dole ne su jinkirta jirginta a canza mata da wani har zuwa lokacin da jinin ta zai dauke ta samu ce wannan dawa ina fata ana fahimta a saman mata da inda za ta zauna ko kuma ta zauna a wurin yan uwanta ko danginta a maka ko a jidda idan jinin ya dauke ta zo ta dawo binta sannan ta gama aikin hajji ta dawo idan ba haka ba in ta dawo gida sai ta koma aikin hajji shekara mai zuwa dole ne wasu malamai suka ce sai ta yi fidiya wasu suka ce sai ta koma amma kuma a ƙarshe duka bayan an bada wata wannan fatawar malaman suka bada fatawa na daga cikin fatawar ma shehu islam bin taimiyya allah ya ji kansa da rahama shine duk idan an bi waɗannan dokokin duk ba a samu ba ne ba inda za ta zauna a maka ko a jidda hukumomin alhazai ba za a iya canza mata flight ba da ma'aikata ba da ma'aikata suka ba da fatawar cewa ya halatta ta yi kunzugu ta sa famfa ko pat ko ma mai za ta yi ta yi tsawa sun a haka saboda ka'idar farta kullum a ta. su kenan aikin ta yi ta dawo gida amma a karan fari haka ba za ta zo ta ce a shi kenan ni ba zan yi a sai ta bibiyi wa'ancan ka'idojin saboda ka'idar malaman usul shi ne ɗin abdaruratu tuqaddar fi qadariha ana kaddara lalura ne gwargwadon yadda ta su. ina fata an fahimci wannan mu koma kan littafin Allah madaukin sarki yana cewa ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa ya ku mutane mun halicce ku ne daga namiji da mace kun gani ba ce a namiji kare bane ai namiji mun ga ta inda zai iya halittar dan adam namiji zai iya ta ce min dhakarin wa unsa waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu muka sanya ku zaman zamanto dangi dangi su ne sha'ab sha'ab wato mutane jil bayan ji wa qaba'il da qabilu iri iri wannan ba haushi wannan ba fulatan wannan kanuri wannan ba kaza wannan ba kaza wannan ba kaza ga munan kowa iri iri kowa da yaran dan me Allah ce ni ta'arafu dan ku san juna idan na kalle ka in gane kai ba haushi ne dan uwana idan na kalle ka in gane kai ba nufe ne idan ainihin wato in gane kai ba nufe ne bawa na misali ko ko ba ka wani idan kuma na kalle ka in gane cewa wannan a'a in ya muri ne abocina ne makocina ne in na gane kowa ina fata muna fahimta ya ce mene lita'arafu amma ku sani inda aka rama kuma inda Allahi a Wai ki mafi daraja mafi falala a cikin ku shine wanda ya fi kowa tsoron Allah Allah sun yamu daga cikin masu tsoron al islahiyya nan gurin ku kalla zan karanta shi a daidai din sai ku gane yadda kuskure yake rubutun akwai khata a matba'i ne ana fahimta al-mabadi al-islahiyya allati a'lana hal islamiyya ko allati a'lana hal islam ala lisani muhammadun sallallahu alaihi wa sallam a cikin baka sallallahu alaihi wa sallam ne an fahimta al-mabadi al-islahiyya allati a'lana hal islam ala lisani nunun din lisan din shine a saman Muhammad an fahimta ala lisani Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam an gane ko sai ce fima ya ta'allaku bil mar'a an ganshi a gaba fima ya ta'allaku bil mar'a ma'ana wato asali ko tushe na gyara wanda addinin musulunci ya shelantar a bisa ainihin wato bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama musamman ma abin da ke da alaƙa da ɗiya mace awwalan na farko su ne nan ma ku kalli akwai kuskure annal mar'a ne ba annal mar'a ba annal mar'ata karrajul ita mace kamar ɗa namiji ne an gane wannan ko karrajul fi fi ne daban an fahimta fi al'insaniya a wajen zama ‘yan adam wato namiji ɗan adam ne mace ma ‘yan adam ce an fahimci da karatun yake annal mar'ata rajul fil insaniya wajen kasantuwar su yan adam dukkan su mutane ne 'yan adam ba kamar yadda waɗancan suka ce wai mutum ce ita tana nan amma ba ta da rai ba ina ba ta an fahimta ita mace 'yar adam ce ita ma sawa'an bi sawa wato daidai da daidai equally ba bambanci Allah tabaraka wa ta'ala yana fada cikin alqur'ani wannan aya ce ta kasa din ku kula da kyau ayar ko ita ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane ittaqu rabbakum ku ji tsoron ubangijin ku allazi khalaqakum min nafsin wahida wanda ya halicce ku daga rai guda ɗaya Shi ne ran annabi adam alaihi salam na farko kenan mabadi na biyu ne saniyan dafa'a an halana an fahimta dafa'a An ha Allahana addinin musulunci ya tunkuɗe mata tsinuwa ita mace ya tunkuɗe wa mata tsinuwa da aka mata allati kana yalfaƙo biha wato tsinuwar da ke ɗamfara da ita yake makale da ita an gane wannan ko an gauru? wanda yake yalfaƙo biha rajulun duniya ne wannan an gane wannan ko ko kuma ce yaltaqu biha ko yaltaqu biha rijalan ko rajulun ad-diyanat as-sabiqat wato waɗanda su mutane rijalus diyanat as-sabiqa wato mazaje na wasu addinai da suke rike da wannan abin da suke kallon mace an gane wannan ko fayaja fayaja alu ko fayaja alu uqubatu suna sanya uquba wadda take Adam wato uquba ta annabi Adam suna sanya ta wadda take al-khuruj bin min aljanna. janna wai ita ce ta janyo uqubar fitar da annabi Adam da khuruj min al-janna cewa fitar da shi daga aljanna ita matan shine wannan tsinuwa da suke magana an gane wannan ko wai dai suka ce wannan hukubar nan ta fitar da annabi adamu daga aljanna suka ce natijatun min hawa hadaha wai ya samo asali ne ya fito daga cikin gida wannan matan ne ita kadai an gane wannan ko ina fata ana fahimta la minhuma ba wai daga burin su bane su bin ma'an wai ba daga ita annabi daga shi annabi adam da nana hawa'un bane a ita hawa'un ce ita kadai kawai qala ta'ala Allah madaukakin sarki yana cewa fa al fa azallahu mashaitan sai shaidanu ya ainihin wato zamar da su ya ruɗe su ba su raja kuma min na fiye ya fitar da su daga abin da za su ke a kai na kasantuwa cikin aljanna da faɗin Allah ta'ala fa wasu wasa na shaitan sai shaidan ya musu wasu wati na uku shine ha ahal at-tadayyun an gani ahal ita mace addinin musulunci ya kamata in maimaita waccan gaba an gani ta baya kafin karanta wannan don ku fahimce ta da kyau wato addinin musulunci ya tunkuɗe mata tsinuwar da waɗancan mutane suke kallanta da ita na cewa ita ce sababin fito da annabi adamu daga cikin aljanna ya aka yi mai addinin musulunci ya yi shi ne ce bija Aliyu masa wa'an. ya sanya ukubar iri ɗaya ne tare suka yi laifin ai yadda in ta ci shi ma ya ci an fahimta abin yawa ya sa su zama daidai wa daida ba bambanci shine ma na gaba tsazu a baya da na kamar da ba ba fahimce ta ba eh saboda rubutun eh adam li khuruj min aljanna natijatan min hawa hada eh bal wannan baɗin akwai lamu a kafe bal min huma ma'a an ganga wato laifin tare da daga gare su ne duka su biyu ina fata kun fahimta wannan shi ne adalci dama ku kun fita muku adalci ko yawwa to na uku shine innaha ahlut tadayyun tana da dama ta addini ita ma wal ibada da kuma ibada wa dukhulul janna za kuma ta shiga aljanna in ahsan in ahsanat idan ta kyautata ma'ana za ta shiga aljanna in ahsanat zuwa ta wannan magana ta kare sannan wa mu'aqabatuha za a yi mata ba ita ma in a ata'at idan ta ainihin wato saba an gane wannan ko mithluha ha rajul kwatan kwatankwacin ta Kwatankwacin namiji in namiji yi da kyau ya ga da kyau in ya gama ya yi mara kyau ya ga mara kyau shi ana fahimta Ƙala ta'ala Allah madaukin sarki yana cewa wannan aya ce ku kalle ta da kyau an gane wannan ko yana cewa man amila salihan duk mutumin da ya aikata aikin kwarai min zakarin aw unta wato namiji ne shi ko mace wa huwa mu'minun ala hali yana mumini an gane ko Allah ce falaruhi yannahu hayatan tayyiba za mu rayar da shi rayuwa mai dadi wala najzi yannahum za kuma mu saka musu su wanda suke aikin kwarai namijin ko macen za mu saka musu ajrahum sakamakon abinda suka aikata bi ahsanil ladhi kanu ya'maluna da mafi kyawun abinda suka tunce suna aikata rabi'an nahu hariban litasha'um hariban litasha'um biha wal huzn wato addinin musulunci yayi fada ya yaƙi shu'umcin da ake yi da iyamaci ba suna cewa ita ke janyo talauci ba ba suna ci ita ke kawo kare arziki ba ba suna ci ita ce take kawo dukkan wani bala'i da musiba ba to addinin musulunci sai ya kori wannan ta shafi wato camfin da ake mata addinin musulunci ya kore shi an gane wannan ko sannan walhuzur da bakin cikin da aka ce tana danyowa. Wai wiladati ha a sakamakon haihuwan mace suna ganin ita take danyowa wannan bala'i kama kana wato sha'anul arab kamar yadda halin larabawa yake kafin zuwan musulunci ina fata an fahimci wannan larabawa idan aka yafi ya mace to mutum ya shiga cikin matsala kenan qur'ani ya bamu labari ga ayar na kasa Allah ya ce wa idza ushira ahaduhuma bil unsa an gani idan aka yi wa ɗayan su wa'incan larabawa na jahiliya idan aka yi masa albishir da mace matarsa ta yafi mace, zalla wajhuhu muswaddan kai fuskar sata yini cikin bakin ciki sai bakin kirin wahuwa huwa zai yana cikin ɗaure fuska ya tawara min alqawmi min su Imamu Shira bihi yana ainihin wato ɓoyewa mutane baya so a ganshi yana nisantar zuwa majalisi saboda munin albishir ɗin da aka yi masa an masa mummunan albishir eh a ala hunin wai yanzu wannan mace da aka haifan masa zai rike ta ne abin da aka haifan masa a bisa wulakanci da bakin ciki da inda ya je majalisi ana nuna shi ana haka shi ne na baɗi yamaci ana masa zundai ana nuna shi da hannu ana mai ɗan kira ana cewa shi ne ya mace wai alamu ne zai in ya ta akan wannan zai rayu An ya duk su hufi turabi ko ko ya turbuda wannan abin da aka haifa a cikin ƙasa ne da ran da ya bulle ta Allah ya ce ala ta amma ya abinda suke yi ya abinda suke hukuntawa yayi muni kamitan na biyar wato haramu harrama harrama wa'aduha addinin musulunci ya haramta binne ta an gane ko ya haramta a binne ta da ranta shine wa'adu an gane ko a binne mace da ranta kamar yadda Qur'ani yake wa idal maqudatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat addini ya haramta abin da ta sannan wa shana'a ala zalika ya kuma sa irin wannan aikin ya zama mummunan aiki ne mummunan abu shine shine a ce abin da mutum da rai wannan mummunan aiki ne a shaddin da shine mummunan wato mafi tsananin munantawa haka addini ya mata fa qala ta'ala wa idal mawudatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat Allah yake cewa Idan aka tambaye waɗanda aka turbule ta daraja da waɗanda nabi ta aikata aka kashe da na shida amara bi ikramiha addinin musulunci ya yi umarni a karrama mace an gane wannan ko binta a lokacin da take kiyamace ita kiyaci a karrama ta wa zaujatan idan ma matan aure ce a karrama ta ba kya ce bane sai dai mijin ke yi ko ba kya wahala sai dai a kawo miki ki wanke hannu goma ki zama nawa ki zama biyar ba maganar shan wahala ke kina cikin jin daɗi da kima ina fata muna fahimta idan ba ki da lafiya mijinki ne zai kula da ki idan kina buƙatar zuwa suna ko barka shi zai ba da kuɗin barka da kuɗin suna da kuɗin mota duk wannan ke na abin da zaki ke fara biya ki da wata matsala sannan wa umman addini yi umarni a karrama ki kina uwa kuma dole a mutunta kinga kina ɗiya an mutunta ki kina mata an mutunta ki kina uwa an mutunta ki Kisa annabi ya ce rizqan bil qawarin ya kira ku da qawarin wato kayan karo a ina ne Allah ya yi magana akan cewa ko a ina shari'a ta ce a girmama ki idan kina diya? Shi ne ma aka kawo cikin baka bintan din nan in kina yarinya karama da rasul sallallahu alaihi wa sallama za mu ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yusi kuma. yana ainihin wato yin wasiya da ainihin wato su matan suna yara ƙanana an gane wannan ko man kana yusi man kana indahu walida yana yin wasici akan duk wanda ya kasance yana da diya karama ita ce walida yana da yarinya karama fa allamaha ya ilmantar da ita wa addabaha ya ladattar da ita annabi ya ce dakhala bi sababi aljanna zai shiga aljanna ta dalilin wannan diya karama da ya ilman da karanta bil kun ga ana shiga aljanna ta dalilin mace tana yarinya karama ina fata ana fahimta wa zaujatan da aka ce kuma a kula da ke a lokacin da kike matan aure shi kuma me zamu faɗi shine faɗin Allah tabaraka wa ta'ala inda Allah madaukakin sarki ya bayyana mana wannan inda yace wa min ayatihi al-layl wan nahar haka ne a wa min ayatihi an khalaqakum an khalaqa lakum min anfusikum azwajan kuna gane karatun ko kuna gyara kurakuran na daga cikin ayoyin Allah wanda suke tabbatar da Allah shine mahalicci shi kadai shine Allah ya halicce ku daga kawunanku ko ya halatta muku daga kawunanku matayenku ku gane cewa ita mace an halitta wa miji ne dama an gane wannan ko litaskunu ilaiha dan ku samu nutsuwa, wato miji ya samu natsuwa da matarsa shi yasa duk matar da malamai suka ce duk mijin da matarsa ba ta samar masa da natsuwa to yana da haƙƙin da zai rabu da ita ina fata kuna fahimta an ce litaskunu ilaiha kuma duk matar da ba ta kai samar wa mijinta da natsuwa ta saba ma asalin halittar da aka yi ta da shi dole ne ki samu ki da natsuwa ina fata kuna fahimta litaskunu ilaiha yace wa ja'ala bainakum sannan kuma sai Allah ya sanya a tsakanin ku matar da mijin sai sanya mawadda kauna kauna wa rahma ya sanya ainihin wato tausayi a ƙarƙashin wannan aya na taɓa gabatar da wata muhadara uku na ma'aurata je ku neme ta za ku saurara na yi bayani akan wannan aya kalai na fara da bayanai kai. Allah ta'ala ya karɓi ayyukanmu Allah ya sanya soyayya da ƙauna duk a cikin nan ma za ku gane fikiwar da ke ciki ba a auren dole a musulunci ba a auren dole sai auren soyayya wannan dangane da kasantuwar ta na mai kenan mata a ina kuma aka karrama ta aka umarni da a karrama ta tana ina tana matsayin uwa shine umman qawluhu ta'ala Allah ce wa wasaina al-insana walidayhi ihsan mun yi wasici ga dan adam dangane da iyayensa ya kyautata musu an taba samun iyaye guda uba ɗaya babu babu mace ba taba samu ba saboda haka dole duk wanda ko ganshi a duniyar nan a matsayinsa na wanda aka samar da shi ta hanyar haihuwa to yana da uba yana da ainihin wato uwa in banda wanda alqur'ani ya ga mana dama an sabar da su ba ta hanyar mai ba ba ta hanyar uba ba kamar shi annabi adam babu uba babu uwa ina fata an fahimci wannan shi ko annabi isa an samar da shi ta hanyar uwa ba tare da mai ba ba tare da uba ba shi yasa a wuri Allah ce inna masala isa inda Allah ka masali adam Allah ya shirye da mu sannan da fadin Allah ta'ala wala taqul ma uffin kar ki kuskura a hir a kul kika kuskura kika faɗa wa iyayen kika ce musu of wata mummunan magana malamai sun tafai komo wajen fassara of ne of ba fa sai kin ce ke wallahi ina ganin jin kunya ki mama wallahi kaza a sannan duk wanda za a zo a ce ki tashi ki yi kaza ki yi wannan abu ki bar kaza ki bari ke ma mai biyayya ba ba sa ki ba cikin masu biyayya wane ne wanda zai ce uf din nan bai saba ma iyaye shi mai biyayya dama suka ce shi ne wanda ke yin abu kafin a ce yi kaza da ya kalli gidan tana zuwa gida ta kalli gidan ta san gidan nan na bukatun a share shi za ta share ba tare da uwar ta ce ɗauki sai ki shara ba uwa ta ce za mu yi baki ta san kenan akwai bukatun a tashi a girki da wuri a share gidan ya zama tsatsa ko ina a sa shi da oda a gyara kujeru da kushin kushin komai kar a gida cikin karanta ina fata ara fahimta waɗannan su ne 'ya'ya masu biya kafin a tafi amma wane ne mai sha'o ke ce mu ɗauka sunanki khadija sai mamaki sai ta ce khadija sai ki ce na'am mama ta ji ki nemo ruwa a rijiya to mama kin gaba kin digo kin kawo yawa Khadija da Allah dan ka wanda wata tukun yanda muke wajen kida zuna manta ba to mama an gama kin gama kin dawo dala na manta an kin gama da Allah kin yi mu wutan nan da kitin to mama kin gama kin dawo ba wani jayayya ba komai ina fata ana fahimta yawa ki dan dana to ma gishir nan ya ji to bai ji sai kika wannan of wallahi haka malamai suka ba wannan nijin kawai an tambayi abu huraira Allah ya kara masa yadda aka ce menene saba wa iyaye abu huraira ya ce lau an walada da zuba inda a ce yaro ko ɗa namiji ko ɗiya mace na fada sauban hubi janibi yi za ki zo wucewa ta gaban mahaifiyarki ko gaban babanki da hijabinki sauran da kike ki wuce sai hannun riganki ko hijabin ya dan buga iska ta dan kada a saman fuskan mamanki ko babanki fa bayar al-ghubaru ala abihi annab bala yato abu hurairah ki kudi ma inda Allah ta'ala za a rubuta ki mai saba mai yanzu. ya aka kike kada riganki a gaban babanki ko a gaban mamanki kura ta tashi a jikin rigar ba ba kuran kasa ba a kuran da ke jikin hijabin kawai kadan kadan kada haka za a rubuta shi mai sawa miliyan har kai mamaki karki mamaki an shi abu hurairar da ya bada wannan fatawa wata rana yana zaune mahaifiyarsa ta kira shi abu hurairar sai ya amsa ya ce labbarki ya umma amsa wannan da ya yi sai muryar shi ta zama sama da ta mahaifiyar shi ta tsaro ta ba ta ce abu huraira ta ce na'am ya ji daɗin wuce ya ce subhanallah ya zo na dinga istighfari ya dinga istighfari yana ta istighfari ya ce wallahi bai gushe ba yana ta istighfari saboda kare je da Allah ya kama shi ya kawo mahaifiyarsa muryar ta ce magawar a wata riwayar ma aka ce sai da ya nemi bawa duk talaucin abu hurera sai da nemi bawa ya yanka saboda kare Allah ya kama shi ya kawo mahaifiyarsa muryar ta mutu. ina masu zaki iyayensu ina masu cewa ni na gaji wallahi ni ba ga wancan ba me yasa wancan ni kadai ne kawai ga kaza kaza kaza kaza kaza Allah ya shirya da mu na bakwai ragaba addinin musulunci ya kwadaitar fi ta'alimiha a wajen karantar da mace ku daga gyarawa ba duk wayannan suna cikin kurakuran ragaba fi ta'alimiha na ce ta daga karantawa da daidai din da kawai ragaba fi ta'alimiha addinin musulunci ya kwadaitar a karantar da ita ita mace kan rajuli kamar ɗa namiji an gane wannan ko قولا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم سبودا فدم من زم الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل كنا جي النبي يتي دم متمن دا كان كانت عنده وليدا mana duk mutumin da ya zama yana da mace fa allamaha ya karantar da ita fa ahsanat ilaiha ba ahsana ilaiha ya kuma kyautata mata kusan karshen hadisin mun karanta shi da zubo annabi ya ce sakamakon sai aljanna na takwas a baha haƙƙul irdi addinin musulunci ya ba mata haƙƙin gado ita ma tana yin gado in ma zaujatan ko dai tana matsayin matan mamaci au bintan ko kuma diyar mamaci ce au kabiratan shin babba ce ita au sadiratan ko ko yarinya karama ce aw hamalan ko ko tana da ciki ne ko hamlan ne afwan ko hamlan fi batni ummiha ko da ko ciki ne ita wato yattayi ce tana cikin cikin uwarta sanda mijin ya rasu tana da gado ina fata kuna fahimta duba kima da daraja da ya ba addinin musulunci ya ba ku kafi an na tara nazama hukukun zaujiya addinin musulunci ya tsara haƙoƙin auratayya wa ja'ala laha haqqan ya sanya wa mace haƙƙi ka hukukin rijali kamar yadda na maza su ma suke da haƙoƙi ko ka hukukin rajul kamar yadda namiji yake da haƙƙi an gane wannan ko ya ce min baƙa'i ko min ibqa'i ri'asatir rajuli wajen tabbatar da shugabanta na namiji cewa shi namiji shine shugaba li shughulil baiti ga ainihin wato al'amura na gida ina fata muna fahimta ko kuma ki dauke shi da wata tabbatar wa ita macen shugabancin gida kamar yadda shi namiji yake da haƙoƙi na shugabancin gida da waje gaba daya a gida wace ce mai gida ke ce mai gida ke sa idan aka samu matsala a gida da ke ake kuka idan ɗanki ya lalace ko ɗaya ta lalace da ke za mu fara kuka ashirin na goma hadda wato addinin musulunci ya iyakance shine hadda ya sa iyaka min ta'addudi zawjati wato na iyakance adadin matan da za a aura ja'alaha arba'an ya sanya adadin matan da za a aura hudu katal an gane wannan ko wa qad kana al-arabu domin da larabawa sun kasance ya ta'addaduna ko yu'addiduna suna yin ta'addudi su auren mata da yawa bi ghairi qaidin ba tare da iyaka ba ku ga mutum kawai yana da mata hamsin mata ɗari mata ɗari da wani abu duk matan shi da ka iyaka ce wannan kuma duk zan sai ta wahala ne a ƙarshen ta ba suna bauta ba a da aka ce iya ƙwaya gudun nan zai aura da ita ba mijinki ya kara aure kin bata rai ya kara kin kara bata. ya kara? shi kenan dai duk tsiyarsa dole ya tsaya nan wallahi bai ce a mata biyar ba waje ina su ka dole sai ki haƙuri shi ma kuma dole ya haƙura duk san shi ga aure duk sha'awarsa da buƙatarsa ga mace bai ce a mata ta biyar da zai saki mata ɗaya a cikin matansa biyar matansa hudu to ba zai ƙara aure ba ina fata kuna fahimta ya saki sa ɗaya a cikin matansa hudu to ba zai ƙara aure ba har sai san da matarsa nan da ya saka ta gama idda dan shi ma idda yake idan ya ƙara aure a lokacin da ya saki matarsa ya aure mata biyar saboda haka haramun ne a musulunci namiji shi ma yana idda saboda ka ko da an tambaye ku nan gaba namiji yana idda a lokacin da ya saki matarsa ta hudu a matarsa ɗaya a cikin matarsa hudu saboda ka shi ma idda yake ba sai ƙara aure ba wallahi musamman ma da zai sake ta sai aka yi sa'a tana da ciki yaushe ita ce zai kare ko ta haihu saboda ka ba dama ta gani ai ko ba in ne ya kare shi ne mafi ingancin zantukan malamai ina ba ta ana fahimta sai ya kare an fahimta idan kuma aka yi sa'a waccan muguwa ce sai ta kun malam mai gani har hanji ko eh sai ta ce malam so da ke a kwantar da cikin nan eh, ka a kashe amma cikin ya kwanta shi kuma cikin sai ya lamo ko ya tabbaci amma mu a musulunci ba mu yadda da wani kwantar da ciki ba wani magana kwantar da ciki komai yana tafiya bi kadar ne in lokacinsa ya zo wallahi dai ku ina fata an fahimta Allah ya mana jagora الحادية عشر نقوم شاء جعلها قبل البلوغ addinin musulunci ya sanya mata kafin ta balaga tahta wisayati awliyaiha wato karkashin wasiya da kulawar waliyanta iyayen ta kin wa ja'ala li wilayatiha wilayatar ri'aya li wulatiha wilayatar ri'aya ya daura ma iyayen nata masu kula da ita wajabcin kula da ita an gane wannan ko wa inaya da ba ta kulawa wa ta'addibu wata adibo da kuma ladabtar da ita wa ba'da al-buluji sannan bayan ta balaga kuma an gane wannan ko ja'alaha kamilatan al-ahliya ya ba ta cikakken dama da iko lil iltizaman an gane wannan ko iltizaman at-tamma ko wato cikakken iko da take da shi a gidanta yanzu kamar misalin da zan ba ku yarinya karama idan tana gidan iyayenta sai abin da aka bata ko ba ka bane sai tufafin da aka dinka mata amma in tana gidan mijinta ba ita za ta dafa wanda take so ko ba ka bane ita za ta sa wanda take so ina fata an fahimci wannan malam ya ce kan rajuli sawa'an bi sawa kamar miji wato daidai wa daida malam ya ce bi dalika aukada ko aujada al-islam lil mar'ati al-makanati al-la'iqa saboda haka addinin musulunci ya samar wa mace wato matsayi wanda ya dace bi salatu majalat ra'isiyya wato hanyoyi ko bangarori guda uku manya manya asali wato matsayin da addini ya samar wa diyama ce a bangarori guda uku sune asali wannan bangarorin guda uku amma kowane ɗaya akwai abubuwan da ke iya farru'a ko ta tafarru'i zuwa gare shi an gane ko na farko daga cikin hanyoyin nan almajalil insani bangaren yan adamtaka bangaren mene yan adamtaka eh, in tarafa bi insaniyataha kamilatan karrajul addinin musulunci ya tabbatar da mace 'yar adamce kamar ɗa namiji wannan abin da makaranta a ne fa gaba da yanzu an yi fara ya tabbatar da mace 'yar adam kamar yadda ɗan adam namiji yake ɗan adam na biyu almajalin ijtima'i bangaren zamantakewa fataha ha majalin ta'allu addinin musulunci ya ko buɗewa mata mace neman ilimi وأسبق عليها مكانا اجتماعيا يسامر متى دون متأي أتكين الأمة أتكين إيالي متأي من جرمة من درجة في مختلف مراحل حياتها أو راري مبنبتان رأيوتا لا أكشيني المجال الحقوقي بنقرا حقوقي أعطاها الأهلية المالية يا باتا واتو جامع na ainihin wato cikakken iko na dukiya alkamila cikakke fi jami'i tasarrufati a dukkanin ainihin wato bangarori na rayuwa shi na tablugu sinnar rushdi yayin da ta kai shekaru na ainihin wato balaga ko na hankali malam ce wa fi ahammiyati ta hadar mawdu muhimmancin wannan mawdu'i zai zo ne kaunin ya ta'allaka bil mar'a musamman ma nan ya zama to yana da alaka da mace wa bi ha fil islami da kuma karantar da mace a musulunci har ma wani mawaki yana cewa al'ummu madrasatun ila adattaha ita mace makaranta ce idan ka tattala mace kai mata tarbiyya adatta sha'ban tayyibal arabi ka samar da al'umma ce gaba daya tarbiyyar mace guda ne tarbiyyar al'umma ne gaba daya ina fata muna fahimta adallatu wujubu talabil ilmi lil mar'a ga dalilin farko wanda ke nuna wajibin neman ilimi ga iya mace kamar yadda kuka zo wannan masallaci ai ilimi ya gawo ku ko ana raba kuɗi ne alama kuna raba kuɗi ne to zawarawa ana raba mazaje ne ana raba mazaje babu zama babu zawarawa gaba to ko akwai zawara akwai <laughs> alam wani yana dariya to malam kun zo samun zawarawa ne kuma kun ga duka babu ko mun san me ya kamu neman yardar Allah da neman ilimi ko ba ta bane to akwai dalilai da yawa waɗanda suke tabbatar da wannan ga dalilin farko لقد تعدد النصوص الدالة على وجوب طلب العلم لدى الجنس النسوي wato dalilai sun zo da yawa waɗanda suke nuna wajabcin neman ilimi ga jinsin mata kamin asharuha na daga cikin mafi shahara daga cikin waɗannan dalilai hadithu abi sa'id al-khudri radiyallahu an hadisin abi sa'id al-khudri Allah ya kara masa yadda an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu qala qala abi sa'id al-khudri Allah ya kara masa yadda yake cewa qala lin nisa ko qala lin sallallahu alaihi wa sallam mata sun faɗawa wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wata rana suka ce masa galabana alaikar rijal maza sun rinjaye mu akan ka maza sun mamaye komai ina yaushe kuke karatu da shi a masallacin nan eh ina tambaya yaushe ake karatu da shi za ku iya cewa kila sau ɗaya ne a sati ko ba ta ba amma da maza sau nawa ke yi kullum kila ko yanzu maza ba su wuce ku ba kun gane misalin da nake so in bara irin tafiyar da maza su mata suke ma manzo Allah irin yadda annabi ke cakuduwa da sahabbai maza a majalisi a wuraren karatu su samu ilimi ya karanta da su ya koya musu su mata ba sa samu an basu a gida daga su sai tukunya sai wanki sai jima an fahimta ina fata mun fahimci wannan abin haka yake wani lokaci za mu karatu sai mata su ce mala a gaya maza su ma kaza kuma za su ga kamar a'a ba a faɗa ne amma ana faɗa musu irin sakon da ake faɗa musu kamar ni yanzu misali zan ba da misali da kaina a kwana ashirin da a awa ashirin da hudu kwana bakwai kullum ina da karatun maza kullum ba ranar da babu karatu tsakanin magariba da isha'i dama shine lokutan karatun su. sai kuma na bayan sallan asubahi ina fata mun fahimta akwai karatun mata majalisun mata guda hudu a sati to yanzu in aka kalla kalla a cikin bakwai a tara da hudu wanne ne zai rinjaye wani ai kun gaba ɗaya bane ko ba haka ba yanzu mazan ne suka rinjaya ko mata shi ne abin da suke magana sai suka ce ya rasulallah galabana alaikar rijal kun ga ai kuka ne suka kawo mai kyau ko ba ka bane suka ce maza sun rinjaye mu kanka? ba bana ba ma samun daman karatu kenan da suka faɗi wannan magana sai suka ce masa ga bukatun mu Allah na yawman Minna nafsika ya Allah a ya manzan Allah ka sanya mana wata rana daga gare ka daga lokacin muna bukatun ka ba mu lokacin karatu kusa abin da annabi ya musu ga hadisin abu sai rufu da sai ce fa ada kunna yawman sai annabi ya musu alkawarin wata rana a sati yulqihin nabihi wanda ko yanda annabi yake laqiya kunna sai annabi yake haduwa da su a wannan sati sai sati duk rana kaza ranar mata ne mun yi karatu da wani malami a jami'an Madina malamin mu ne an zo za a tashi karatu haka sai yake cewa Dalibai da suke gunsa wani za ku dalibai wani za su rika malami da tambaya bayan an tashi aji kamar yadda yake faruwa a masallaci wani ba zai tambaya ba sai an tashi wallahi malam tambaya ta san ban san kowa ya ji ne irin wannan dai jan lokaci haka malamin ne ce sauri yake a yakuri yana da alƙawari da dalibai zai karatu da su a riyad eh riyad kai kana madina yanzu zaka tafi riyad tsakanin riyad da madina tafiyar awa goma sha biyu ne a mota lafiyayya mai mai ac mai numfashi awa goma sha biyu a jirgin sama sai an yi awa ɗaya da rabi zuwa awa biyu ake zuwa wallahi ya za a yi ka tafi da a ai lokaci ya ba su mata ne ɗalibai na ilimi irin wa'annan yake da su kamar nisa'us sunna an fahimta kamar irin ku abinda suke su suna riya shi kuma yana madina ya ba su lokaci misali daga karfe ɗaya zuwa karfe ɗaya da rabi shine lokacin da ya ba su za su je ɗalibai ne su za su haɗa a gidan guda ɗaya a cikin ɗaliban su za su sa waya idan da za su bugo malam za su sa kati sun san cewa minti talatin katin riyal ɗari biyar ya ishe su misali sai wannan ta kawo naira ɗari ɗari wannan riyal ɗari sai a sa kati a wannan wayar sai a buga wa malam daidai wannan lokacin za a sa hansfree sun kewaye littafin su kadai malam yana ta bayani yana karanta littafin suna sauraron sa yana madina su kuma suna riyal Kunga himma himma ta neman ilimi amma kunan malam ne zai taso ya zo inda kuke amma kuma sai ku ji zuwa sai malam ya jira ku sai malam ya yi kaza sai malam shi zai mu kaza shi zai mu kaza wannan sakaci na ku yayyawa ba a ma ilimi irin wannan ina fata kuna fahimta idan irin haka kuke ba za ku taɓa samun ilimi ba sai an dage sosai himmatul aliya ake bukata ai za ku ji misalai nan gaba za ku zo mana da yadda mata suke yi wajen neman ilimi da yadda suka samar da malamai ba ta irin wannan yanayin ba Allah shirye da mu annabi ya ba su rana yana haduwa tare da su fa wa'azahunna annabi ya musu wa'azi wa amarahunna ya umarce su fa kana fi ma qala lahunna na daga cikin abin da annabi ya ce musu ma min kunna imra'atun taqdumu laha thalathatun min waladiha babu wata mace da yayanta guda uku za su rasu illa kana laha hijaban min an-nar fa ta nan nata kanana sun zama wato hijabi daga wutar ranar tashin alkiyama fa qalat imra'atun sai wata mata ta ce ya manzon Allah wasu kunaini ko da yara biyu ne mata fa wasu wa sai annabi ce ko da yara biyu ne wa fi riwayatin qala kai wata riwaya ma ja'at imra'atun wata mata ta zo ila rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama matar da ta zo wajen manzon Allah fa sai take cewa ya rasulullahi ya manzon Allah zahabar rijalu bi hadithika maza sun tafi da wato zancenka maganganunka da kake mana kake yi musu su suke tafiya da shi Saja Allah na min sika yawman ka sa mana wata rana daga gare ka na a tibihi wanda za mu rika zuwa ta allimu na min ma allamaka Allah ka rika karantar da mu abin da Allah ya sanar da kai fa qala sai annabi ya ce istami'a fi yawmi kaza wa kaza rika taruwa a rana kaza da kaza fi makani kaza wa kaza a wuri kaza da kaza fastami'na waɗannan mata suka taru fa atahunna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi alaihi salatu wa salam ya zo musu fa allamahunna mimma allamahu Allah ya karantar da su abinda Allah ta'ala ya karantar da shi sun makala sai annabi ya ce musu ma min kunna imra'atun tuqdimu bayna yadayha min waladiha thalatha babu wata mata daga cikin ku wanda ƴaƴanta guda uku za su rasu shine ma'anar hadisi kanana yace illa kana laha hijaban min an-nari fa ce sun zama shamaki ko hijabi ko katanga ko badala ko garkuwa tsakaninta da azabar Allah ranar tashin alkiyama فقالت امرأة منهن sai wata mata daga cikin su take cewa ya rasulullahi wa sallataini ya manzon Allah ko da yara biyu ne fa aada ha marrataini annabi ya maimaita hasu biyu qala wa sallataini yace ko da guda biyu ne a wata riwayar ma suke cewa muna ganin da annabi an ce masa ko da ɗaya ne ma zai ce ko da ɗaya ne namamij min an-nisa ila alimati abrat tarikh ga wasu ƴan misalai na wasu mata ku gane abin da ake muku magana kan ilimin nan ba haka ko ake ba akwai wanda suka gabace ku wato misalai ne na wasu mata a tarihi waɗanda suke da ilimi ina mata ana fahimta mata masu ilimi a tarihi na farko da muzajin min ummahatil mu'minin idan za a nemi tarihin mata magabata ai dole a fara da uwayen mu ko ba haka ba su ne iyayen na farko kuma za mu fara da malamar cikin gida mai gaskiya diyar mai gaskiya al-mubarra'atu min fawqi sab'i samawatin ummul mu'minin Aisha radiyallahu anha dan Aisha Allah ya kara mata yadda fikra wa hadith Aisha wato ilimin fiqh da ilimin hadisi da na Aisha take da shi la yahtajani ila at-tafsir wa at-tafsir ba ta bukatar ma ai bayani amma ke za bayani akan wani abu na ki jira ai in rashin kunya ne aka samu wanci a ai ba ka ai ne aka samu su ba da matsala ne amma kalli na Aisha aka ce inda ilimin fiqh ne inda ilimin hadisi ne ayi magana akan bayanin iliminta da matsayinta wannan aya na bata baki ne kawai walakin yahsunu huna at-tarkir bil ahammi faqat amma dai za mu ambaci muhimmai daga ciki da anna ta'rif al-mu'arrif tankir lahu da mun bayani akan wanda aka san shi kamar ana inkarin sa ne kamar ana rage masa daraja kawai sai yanzu wannan matsala sai zai shiga da ba kun zo kun ga wannan shine malam adam wannan shine malam adam zuhudu shine kaza dan Allah ya dace a nan gonan eh zama wacce wannan shine malam yusuf kaza kaza kaza duk wannan ya dace ai duk wani abu ne yanzu ko a cikin kudin nan taron nan sai zo ce kawai malama rabi'a ta mutu wannan ita ce Malam Arabiya, ita ce kaza kaza kaza kaza misa'ul sunna dan Allah wannan na rage mata kima ne ko gome ko na ba ta kima an rage mata ne alam tara anna as-sayfa yanqusu qadrahu idza qila inna as-sayfa amda min al-'asr ai idan aka zo ana bada misali wai mutum ne sai ce maka kai takobi fa ya fi sanda kai fi ya ku gani ya ku wannan misalin ai an rage ma wannan takobin daraja yanzu takobi kaifi ne shi ko ba bane sanda kaifi gare ta sai kwatanta kaifi da abin da ba sanda ba kaifi ba ai an rage ma takobin daraja wai ba ku ga cewa takobi an takobi ana rage masa daraja ne idan aka ce ai takobi ya fi sanda fi ba ina ba ta hana mai da ai idan na zo ce kai na na aisha ba tana da ilimi ba na rage darajar mara na aisha ina fata ana fahimta fa ummu na aisha azamu alimatun wato na aisha mai ilimi ce mafi girman mai ilimi ce ita wato fakhiya a bangaren ilimi muhaddisatun wajen bangaren hadisi wanda yake an tajaha yadul nubuwa wanda wani hannu na annabta ya samar da ita wa tawakka darul islam a fadin gidan musulunci gaba daya a musulunci ba da ilimi kaf a mata ina fata an fahimci wannan lam yakun as-sahabatu radiyallahu anhum yataqaddamuna amama zawjatin nabi sallallahu alaihi wa sallam sahabban manzon Allah maza ba sa wucewa gaban matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kirkin ilqa musamman ma a wani ilimin fiqh na musamman da yake da ilimin fito na musamman irin ilimin fito na cikin gida mu'amala tsakanin ma'aurata tsakanin mata da miji wannan fito ba wanda ya je gaban matan manzon Allah wallahi ta zo wurin su bal kanu ila su'ilu an umurin nabiyil khas kai sahabbai sun kasance idan aka tambaye su akan al'amuran manzon Allah na daban ke tuwa wanda suka shafe shi ka kaifiyatul ghusli kamar yadda annabi yake wanka wani sahabi zai nuna muku annabi yake wanka akwai wani sahabi da ya ruwaito ga yadda annabi yake wanka za ku ga in aka ruwaito sai ka ji shi ma a wurin matan annabi ya ruwaito ya ce wa adabi qada il haja yadda annabi yake biyan bukatar sa a gida ya yake wa zai ruwaito wannan matarsa ko ya ce wal jima ya annabi yake kusantan iyalansa wa zai ruwaito wannan kun ga duk su ne to idan aka yi musu tambaya su sabai irin wa'annan abubuwa malam ya ce Hidunan sa'il suna mai da wanda ya tambayar nan mubasharatan ala zawjatin nabi sallallahu alaihi wasallama zuwa ga matan annabi kai tsaye wa fi muqaddamatihim Aisha a gaban gaban su ma na Aisha wa Salama da ummi Salama wa binti Jahsh da Zainab binti Jahsh radiyallahu anhunna Allah ya kara musu yadda fa ummul mu'minin Aisha radiyallahu anha na Aisha Allah ya kara mata yadda kanat min a'lamin nas bil Qur'an ta kasance tana daga cikin mafiya sanin a cikin mutane ta karraban gado sosai والشعر لا سن واقع للعرباوة وأيام الأرض ta san تاريخي wa qad kana aba abu rabah rahimahullah abu yana cewa Allah ya ji kansa da rahama ya kulu an sayyidata Aisha yana magana akan nana Aisha yake cewa Kana Aisha nana Aisha ta kasance afqahun nati ta fi kowa ilimin fiqh wa alamun nasi ta fi kowa ilimi wa ahsanun nasi ra'aya ta fi kowa ra'ayi mai kyau lafiyayyen ilimi me yasa nan ake cewa arena arena duka shawaran mata ashe ba san matan bane shi yasa sannan wannan bayani ya zo cikin littafin istihab na ibn abdulbar juz'i na hudu shafi na 1883 qala hisham ibn urwa hisham ibn urwa yake cewa ruhi an abihi yana rawaitowa daga baban shi urwa ibn zubair urwa ibn zubair kuwa wato dan dan zubair ibn ne wanda yake mijin nana asma'u yar nana insha Allah ya kara mata yadda yace ma ra'aitu ahadan a'lamu bi fiqhihi ban taba ganin mutum wanda yake da girman ilimin fikihu ba wala bi tibbin ko sanin ilimin likitanci na Aisha likitanci an fahimta wala bi shirin ko sanin waka na larabawa wake min Aisha sama da na Aisha ban taba ganin irin wannan ba sai na Aisha wa gani kana li Aisha radiyallahu anha fi kumur rasid Aisha tana da zurfin ilimi wa ilmun azim tana da ilimi mai girma wa a fi ahayina kathira tukhalifu ba'd ara'i ta fiqhiyya a wurare da dama mana na Aisha tana saba ba ra'ayin sahabban manzon Allah akan abin da ya shafi kiwo mana sahabbai za su iya yin hagu ita ta ce dama ce ga fahimtar ta kuma a ƙarshe ku ga ta nata shine ne wa kanat ta'taqibu riwayati an gane wannan ku tana bibiyar riwayoyi wa fiqhi sahaba da ainihin wato ilimin fiqhi na sahabbai bin naqdi tana bibiyan su da da gyara wato da tukka da warwara ba na ba ita ke tufka da warwara ba sahabi a ya bada fatawa ta ce wannan abun kuskure ne kaza shine daidai tana gyara musu ina fata ana fahimta wa tauji da da shawarwari wa hada yadullu ala wujudi jawdat fiqhiha wa asanati ra'iha wannan yana nuna mana ingancin iliminta da ainihin wato kyawun ra'ayinta wa qad sannafa al-imam az-zarkashi kitaban imam az-zarkashi ya wallafa littafin wanda yake mahama kitaban mahama ya akitu lana Limmani ko mahama ya akitu lana fi ilmu Aisha ko mahama ya akitu lana wa ilmu Aisha radiyallahu anha cikin littafin wanda muhimman ne nan yawa kitabun muhimman ne an fahimta imam zarkashi ya wallafa littafi muhimmi wanda ya akitu lana fi ya akitu lana fiqha wa ilmi Aisha wanda yake nuna mana fiqhu da ilmin nan Aisha radiyallahu anha wa huwa fi mastadrakatu ummuna Aisha wato littafin ya kunshi duk irin istidrakat wato hangen nesa da take yi da gano nan kuskure ne nan daidai ne kaza ya kamata a yi ba kaza ba an gano wannan ko ala sahaba da sahabban manzon Allah wa asma hadha alkitab ya sanya ma littafin suna al-ijabatu li-iradi mastadrakatu Aisha ala sahaba an gane ko sunan littafin kenan wato amsa akan bujiro da duk abin da na Aisha ta yi wa sahabbai istidraki wa huwa matbu'un mutadawil littafin yana nan an buga shi akwai shi a kasuwa ana saidawa faqad rawat Aisha radiyallahu anha Aisha ta rawaito hadisai da yawa li wahadiha ita kadai ta rawaito hadisi wurin manzon Allah hadisai 2210 hadisi na 2210 ita kadai وقد أخذ عنها العلم حوالي ما لم يكن مدى لبند صحابي wanda suka koyi ilimi a wurinta ita ce malaman su hawalai mi'atayn wa tis'atun wa tis'una min as-sahaba wa tabi'in kama daga sahabbai da tabi'ai mutum 299 da bata na Aisha su ai malaman ki daliban ki eh minhu daga cikin wayannan daliban naka guda 299 akwai guda 67 mata ne a shekaru gane mata ba barin sa bayan su ta karantar da ɗalibai kama daga sahabbai zuwa tabi'ai guda 299 a cikinsu ma har da mata su ma sahabbai da kuma tabi'ai guda nawa guda 67 me yasa ita ba ta ce ba ta zauna ba me yasa su ma wa'ancan matan ba su zauna sun nemi ilimin auren mace yan wasu wa ma yuqalu an aisha radiyallahu anha yuqalu an baqi ummahatul mu'minin irin abin da ake faɗa a wurin da dangane da nana Aisha irin shine ake faɗa wa sauran mata mummunai wato matan annabi su ma suna da irin wannan ilimin ka ummi salama wa zainab bint jahsh wa maimuna dukkanin suna da ilimi radiyallahu anhunna lakin ma a tafawuti bainahunna amma tare da bambancin da ke tsakanin wata dara wata wata dara wata an gane wannan ko amma ummi salama radiyallahu anha amma dangane da ummi salama Allah ya kara mata yadda fa kanat kama wasafa az-zahabi ita fa kamar yadda imam az-zahabi ya ba da siffanta ne a cikin littafin sirr alamin nubala yace min fiqiha min min fuqaha as sahabiya". ita ummi salama tana daga cikin masana fiqhun sahabbai ina fata an fahimta wa mimman rawa katiran min al-ahadith an an sallallahu alaihi wa sallam tana daga cikin waɗanda suka rawaito hadisai da dama daga wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam rawa an ha katirun min as-sahabatu tabi'in ita ma din ummi salama sahabbai da tabi'ai sun ruwaito daga gare ta dalibanta kusan 101 adadin taliban da cikin sahabbai minhu daga cikin ɗalibai ɗari da ɗaya akwai ashirin da uku dukkan mata ne kin ji mata mata ake magana da muzajin ukura min tarihin musulmin alhafi ga wasu misalin karo na biyu kuma daga cikin addinin musulunci kana da abu sarat wal ulama da daga cikin al'ada na magabata da malamai an yi akulul ilma su je su koyi ilimi walau min al-lisan ko da auren mata ne ai ina ta neman malamai mata mu samu cikin da malaman mu a samu mata za mu zo mu tankwashe kafa muna neman karatu ba ina nufin mata sun karanta da duk wanda za ku shi a nan malami ne ba ta karanta da shi na da a makaranta a iya dole malama ta karanta ko ba ka bane ka rike bulala tana alifun kana alifun ba'un kana kai ba da ganin shi ke ba malama ko gani akwai malamai mata sosai mu mun sani wani lokaci ba za ka iya tuna me ya faru sai dai kawai ka ce lokacin da ka zama shekarun tamyizi ka iya gane komai za ka iya cewa babu wata mace da ta karanta da kai tsaye a ce ga wani ilimi ta sa maka ta koya mana ko da aji ne na silabus suna ibtida'iyya amma tabbas in dai za ka ibtida'iyya ka san sai sai ma sai mace ta karanta da kai dole kan saboda kuna da kokari kun tare mana wannan bangaren sosai ko ba ka ba dole kuma mu itirafi da wannan matsayin da Allah ya ba ku wasu za ka iya kallon su ma ko da ka ce wannan malama ce a makarantar da kai ka koyi karatu ko da baka karantar da kai ba in ka ganta ko malama kake ce masa ko da bata koya maka alifin bawun ba dole ka bata kima dole ka bata daraja saboda ka su suna neman ilimi ko a wurin mata ne ballau na zarna ila masu ba'adul ulama inda ma za mu jiwa mu kalli tarihi na wasu daga cikin malamai min salafi daga cikin magabata la wajen min zumni shuyukhihim nisa mu ga daga cikin malaman su akwai mata babu hunna ajnabiyatin anhum wasu malaman ma ajnabai ne ga su kansu ɗaliban nasu Zahabi الحافظ الذهبي إمام الذهبي هنا فلا كل التاب تفسير أعلام النبلاء جزء إن بقي شافي إلى أربعين دبيو يتي أخذ خلق من التابعين an صحابيات mutane da yawan gaske shi ne khalq masu yawa wanda ba za su girgu ba sun koya ilimi daga cikin wato sahabbai cikin tabi'ai sun koya a wurin mata sahabbai ina fata fahimta Ya ce wa kathirun min ulama'i ummatina da yawa daga cikin malaman al'ummar mu al-mashhurina wanda suka shahara tamashiyahu wato sun zamanto malamai ne shi ne mana tamashiyahu amma dai wannan larabcin ba fiye larabci ba ne, ina fata kun gaida mana pidgin arabic ne wannan irin galgaliya din ba larabci ne mai kyau ba abin da yake nufi da wannan shine tamashiyahu wato sun zama shek ne kamar yanzu shek Muhammad Kabiru Haruna Gombe bai zama shek Kabiru Haruna Gombe ba shek Balalam bai zama haka ba sai da suka bi ta hanyar dalibta a wurin malamai mata an fahimta to shi ne abin da yake ihami anan da yawa daga cikin malamai magabata sun zama shakashakai ne kamar yanzu a ce shekul islam ibn jami'a shekul islam ibn al sun zama wannan shakashakan ne a wurin mata alimat masu ilimi kal imam al-bukhari kai kamar imam al-bukhari kun ji mako babban goro aka tace magogin karfi wa ibn asakir da ibn asakir shi ma bare yace faqad ishtahara anna al-hafiz ibn asakir rahimahullah ya shahara cewa ibn asakir Allah ya tsanta da rahama kana lahu 80 shaykha yana da malamai mata guda 80 mata da suka karantar da shi mata 80 min shiyuhi daga cikin malamansa ke dan Allah kina ina yanzu wai mata suna irin wannan samar da irin Imam Bukhari irin Ibn Asakir ke kina sa kina kallon zi afla za ki zama irin wannan dan Allah ai ko me gadi ba za ki samar ba wallahi balantana wai malami أخذ العلم عنهن يا نمي علمي أو رسل malamai ne mata وهذه نماذج بعض العالمات اللواتي اشتهر بالفقه والحديث ga misalin wasu mata nan wanda su ba sahabbai bane wanda sun shahara da ilimi an gane ko na farko shine bintul imamu sa'id ibn al-sayyid diyar imamu sa'id ibn al-sayyid kusan sunanta eh sunanta fatima ina fatima take nan malama fatima duk nan gurin da yawa ko da bari ku ji mai wannan sunan yadda suke wallahi malam akwai albarka a cikin suna fatima sunanta Fatima Sa'id ibn shi ake ce wa imamu tabi'in shugaban tabi'ai kuna ji ko malam yace fa hadi bint Sa'id ibn Musayyib ga diyar Sa'id ibn Musayyib radiyallahu anhu Allah ya kara musu yadda lamma an dakhala biha zawjiha an kai ta dakin mijinta ta yi aure sunan mijinta Abdullahi ibn Wada'a shi kuma talaka ne bai da ko sisi matarsa ta rasu ya rasa yadda zai aure daga shi sai ɗan dirhami guda biyu diyar a lokacin fatimar ɗan shugaban ƙasar sarki khalifa shi yake neman auren da ya ji baci kawai sai aura mata da wanda bai da kosi akan dirha biyu aka daura auren ya ɗauka fa wasa ake a majalisi ya tafi gida kawai sai aka kawo mai matar shi gida to an kawo su a wannan daren sun tare da ita washe gari kusan shi almajiri ina kace makaranta daga ina kace makaranta ina za ka makaranta yana tashi da safa kawai sai da kije kayara rata wajen je makaranta zai je wurin neman ilimi wurin babanta an gane wannan ku wa kana min ahadi talabati awalidiha yana ɗaya daga cikin ɗaliban babanta falamma an abbaha akhadha rida'ahu gari na waya ya ɗauki mayafinsa yuridu an yakhruja yana so ya fita fa qalat lahu zawjatu sai matar ta ta ce mata ila aina turid ina za ka ne fa qala sai ce ila majlis sa'id zan je majalisin sa'id ibn sa'id wato babarta ata'allamu ilma zan je goyi ilimi ne fa qalat lahu sai ta ce mata ijlis zauna ko allimu ka ilma ka idan zan koya maka ilimin babana gaba ɗaya kam yana tare da ni zan koya maka yanzu matan mu ne yanzu suka ce ka zauna ba a ciya komai ko san sauran kawai na biyu ga wata nan ita ma sunanta Fatima Fatima bintu Imam Malik diyar Imam Malik ruya an Imam Malik rahimahullah an ruwaito daga shi kansa imamu malik din Allah ya ji kansa da rahama hina kana ya alayhi al-muwatta sanda ake karanta masa mawadda ma'ana ana karanta masa dalibai shi yana yin bayani ana bayanta ana karantawa yana bayani Ba in lahana al harfan idan mai karatu ya kuskura harafi ɗaya tak harafi ba kuji ba ba harafi yana kuskurewa auza da ko ya ƙara auna kasa ko ya rage wani harafi ta duk kudratu gulba sai yar imamu malik tana bayan kofa zai ta wato tana musu danja kenan kamar da ake bayan musabaka fa yaqulu abu halil qari sai baban da ya ji wannan sai ya gama mai karatun ya ce irje ma da baya baya falgana kuma aka kai kuskure a karatun nan fa yarji al qari sai mai karatun ya koma baya fa yaji al gharar sai ga lalle tabbata ya kuskure idan ba ta da ilimi za ta yi wannan ba za ta yi wannan ba wannan ya zo cikin markal ibn al-hajjaj wa hadi fatima ga wata fatima din nan kuma ita ma bint sabarqan ai fatima mun jira da ya mala an ba fatima a gidanka yi kokari a sa fatima a gidanka eh je musu kalubalen su an gane ko wa hadi fatima bint sabarqan kanat alimatun bil fiqh wal hadith Kana da ilimin fiqh da hadisi wal hadith akhadha al ilmu an jumlatin min akhadhat al min jumlat eh, min al ta koyi ilimi a wurin da yawa daga cikin masu ilimin fiqh wa haka da anha kathirun sannan mutane da yawa su ma sun koyi ilimi daga wurinta an gane wannan ko wa kana laha halqatul litadrik tana da halka ma na karantarwa wato tana da majalisi nata Allah ya ji kan malama ta malama ta ta ungon ba'az ta ga sun kusun santa tana da halka a gidanta ni dai daga sani maman su mahaifiyar su sani malam sani sani albani go mai rukiya din da mahaifiyar su tana da halka a gidanta ni na je gidan na karantar da mata so nawa mai daki na ta je ta yi wannan karatun kuma mata ce tun shekaru da shekaru take tara mata a gidan take karantar da su Allah ya maka rasuwa wani abun mamaki da ya faru ni kai na ban ji labarin ta ba gaskiya sai bayan ta rasu da kaman kwana uku hudu sannan na ji labarin amma daga baya sai na zo na ga bidiyo a social media wallahi kusan galibin waɗanda suka halarci da ra'ayi da kama da ta alƙur'ani saboda yaran sun halarci alƙur'ani wajen guda uku ko hudu kamar yadda na sani in ba ma yanzu karu ba duk abokanan yaran ga nan gaba ɗaya ma da ta alƙur'ani ga su a makabarta suna sun zo da ra'ayi da kun ga wannan abu ne mai kyau zaman tokin shuka alkhairi ke ma ke ma kina da dan ilimi da Allah ya baki tara dalibai ko a gidan kirka musu nasiha ko matan makotan ki ne Don daki da ya hada ku da su zama ya hada ku ka musu nasiha ba ko ki zama ke ce leader akan rashin mutunci ba ko zama daki ki a ran ake kullu hukunta ko na malam yace wa hadihi zawjatu al-hafiz al-haythami wa kana sa'id zawjaha min murada fi kitab al-hadith ga matar hafiz al-haythami tana taya mijinta an gane wannan ko ah, afwan nayi tsallake tana da majalisi ko kala yace wa allafat mu'allafat adida ta wallafa littattafai da yawa fil fiqhi akan fiqhi wal hadith da kuma hadisi ke littafi ne kika wallafa amma na san ana magana littafin soyayya da kika karanta za ki faɗa mana wajen guda 50 dari kika karanta su da cikin dare ya yi dare da su madugun zuciyata sauraron idanuna ko ba kai bane duk karanta amma littafi ɗaya ba za ki a ce ga wanda kika wallafa ba a kan addini ga mata ko a zamanin nan namu suna wallafa littattafai ga malama Sheikh bintu Al-Qasim ko littafin ta nawa muka karanta littafin ta wurin biyu ga wani na uku muna karanta shi a majalisi mata ce ke mai sa ba ki yi ba za ki iya ke ma wallahi za ki iya ina gaya muku waɗannan matan babu wani bambanci da ku da su ba kawai himma ce kawai za ki sha mamaki ki sa a za ki za ki kuma Allah ne jimi matar Hafizu da Haitami tana taimakon mijinta wajen maraji al-littafan hadisi ta taba ganin wani tsoho ya kai shekara ɗari wannan tsohon matarsa ta kai shekara ɗari ita ma ko su wuce ma wallahi suna maraji'an qur'ani tsohon alaramma ne yana kasaran hadda ne ita kuma matar tsohuwa ne sai da madubi take haska mai qur'anin ma haka suna karanta in ya kuskure sai ta gyara mai sai dawo ya gyara mata da miji tsofaffi sosai ina gaya muku wallahi shekarun su ya kai ɗari ko ya wuce amma mu ina abin ba haka ba ne. wa hadihi ummu zainab ga wata ummu zainab ita ma sunanta Fatima binti Abbas al-Baghdadiyya sunanta Fatima diyar Abbas al-Baghdadiyya kanat tas'adu minbar hawa kan munbari take yi ta hawo munbari wa ta'idun na sai eh, wa mata ta'idun nisa kai sai eh, wa mata wa'azi wan tafa'a bi tarbiyatiha wa takharraja 'alayha khalqun kathir mutane sun amfana da tarbiyyar wannan mata mutane sun amfana suka ainihin wato kuma azantu da irin abubuwa da yawa da ta aikata wa kanat alimatu mata ce mai ilimi mawfuratul ilmi bil fiqh wal usul tana da ilimi da fiqh da ainihin wato usul wa kullu man yaqra al kutub al tarikhiyya duk wanda yake karanta littafin tarihi al qadima na da can min kutub mithl kutub ibn sa'ad littafin ibn sa'ad wato al tabaqat al kubra da imam an-nawawi a cikin littafin sa wato al asma da kuma littafin khatib al baghdadi tarihu bagdad da littafin imam sakawi irin dawul lame ya ahli al-qarn al-tasi faqad awrada akthar al wa wato an kawo tarihi a cikin wannan littafai za ku ga wallahi malam a wannan littafin an kawo tarihin mata sama da guda dubu da saba'in dubu da da saba'in tarjama ne aka kawo gaba Ɗaya ya zama da tarjama shine biography a ce wance yar wance an haife ta a gari kaza ta nemi ilimi wuri kaza malamanta su ne kaza ɗalibanta su ne kaza ta yi kaza ta yi kaza an kawo mata sama da guda dubu da saba'in wanda yake barazana fi zalika sar wanda suke buruzi kawai a cikin wannan zamani. wato suka bayyana ya shahara suna da ilimi ko ba ka wani za ka ce ki faɗi malamai mata wanda kika sani a Kaduna kawai malamai mata a Kaduna ba maza ba malamai mata a Kaduna ina tabbatar muku idan aka yi rashin sa'a da wuya mun ya kawo guda mu wallahi na biya muku kila ma na cika ko na cika za a iya kawo goma malamai mata da aka san su da suke gurubi da an faɗi malama wance irin kuma a ce malama Rabi ce ba ta zariya <laughs> eh irin su malama suwai ba uwan marayu da an faɗe su an san su akwai irin za ku iya kawo guda hamsin a ba za ku iya kawo ba an gane ko wai malam yana ce mun lokaci yayi ni kuma na ga ban kai rabin littafin shi sa na ce a yi haƙuri amma to bari yi tsallake ko ina akwai wani abin da yake da mahimmanci sai mu faɗa dan misali ne abu guda kawai na waɗannan malamanmu ku duba shafi na takwas bayan kawai za ku duba daurar ummahati bi tasnil ulama wato gudunmawar da malamai za su bayar iyaye mata kai wajen samar da malamai wato ke za ki bayar da gudunmawa kamar yadda wa'annan ma suka ba da gudunmawa wajen samar da malami yanzu idan kina da yaro karami yanzu kamar wannan yaron karami mamansa tana so ya zama malami za ta iya wannan yar mamansa ta tana so ta zama malama za ta iya ya za ki samar da malami ina fata an fahimta to sun bayar da ga shi na umu malik umu imamu malik radiyallahu anha mahaifiyar imamu malik yarwi ibn abi aus an ummi malik ibn anas qa'ila mahaifiyarsa take cewa sami'tu khali malik ibn anas na naji kawun anas dan malik yana cewa kanat ummi tulbisu ni siya wato mahaifiyata shi ke fada ya ji baban shi kawalin sa yana fada mahaifiyarsa tana cewa eh, tana sa masa kaya wato ammimuni taimur rawani an fahimta taimur rawani wa ana sabi a lokacin da nake yaro garanni yanzu nan maza nawa zaki gan su yara kanana kansu babu hula idan an zaka ce ai yaro ne karami amma kina so ɗan ki rika sa ko da hula ne za ki rika bai yana karamin yaro to tun yana karami uwar take mai rawani وتوجهني إلى ربيعة بن أبي عبد الرحمن تنا كيني وجر ربيعة ابن أبي عبد الرحمن وهي ربيعة من ربيعة الرأي فلو كيجي أنا مجانا مدينة كنت سمع مجانا أكسا بابنسا جهادي aka كراهية على الجهاد jihadi yace تكون جهادي ما matar ta أمر ياكي با ce ba wacce hannu ka taba san kowa din wanda bai samu an kai ta gidan miji aka kira jihadi ya tashi zai in ke ce a zaki dan Allah kaza kaza ita ma ta yi kuka kamar yadda kika yi kuka ya ce kwantar da hankalin ki garki damu na bar miki dirhami dubu talatin dirhami dubu talatin zai ishe ki da ke da ɗanki tarbiyya wallahi na tabbatar da dirhami dubu talatin ɗin nan san matsayinta a nan yanzu wannan dirhami dubu talatin ɗin nan ki neme ta a wajen irin miliyan ashirin talatin ita kanta kwarai da gaske a wancan lokaci idan matanmu na yanzu ne wannan dirhami dubu talatin ɗin nasan za su kare a zuwa kasuwanni da siyo lens da siyo tv plasma ko ba haka ba ne 60 inches ko ko ba haka ba da ainihin wato zuwa anko idan an zo ankon kawata ba za su ce jin na taimako wa kawai ko ba ka bane da haka za ka kashe kuɗin a banza abin da zai baki mamaki irin abin da sai da wannan kuɗi ya tafiya sai ya bata daga ita sai Allah ta tsara kanta inda wata ce ma sai ta shiga wata hanyar banza bai take dawa ba shekara ɗaya shekara biyu shekara uku shekara uku kai shekara biyar shida bakwai takwas tara goma wanda anan ne ya ce wallahi a masa aure a ji alƙali ya raba auren haka aka yi ba sai aure ba tana nan tana jiran mijinta sai ya dawo ya mutu kawai balle ma a ji labarin yi irin wuraren Maiduguri na hanyar Zambiza ake za a shi nan marigayi ne sai bayan shekara goma sha bakwai sha shida sha bakwai sai ga shi ya dawo ya shigo madina kawai al'adarsu ita ce idan suka dawo daga tafiya su fara da masallaci ba haka kawai na dawo ina mijinki kawai jikan ni ina tawarin gumi na sha wahalar zaman mota ga kaya na ya guji-guji ke ba ki san da dawowa na ba ki zo in ganki kina tawarin hayaki da datti gaje-gaje haka a sai sun tsaya a masallaci su ma sun huta sun yi alwala sun yi raka'a biyu haka annabi yake haka sahabbai suke yi a lokacin dan aike ya isa gida cewa ai baban wane ya dawo ta kuma ta riga ta yi wanka ta cire duk wani da ce ta dan fesa turare ta sa hoda ta sa barbara kuma su yadda da ya shigo zai ganta a kyakkyawan yanayi ta ba ta gaisha kyakkyawan yanayi haka ake yi yanzu ga ci an zo ci gaba zamani akwai waya akalla mutum ya buga matarsa waya ga nan zuwa ina wuri kaza ta shirya ba daidai bane wa mutane mace cikin dare ko haka kai kwatsam matarka ta ganga annabi ya hana wannan sai ya tsaya masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna ya raka a biyu bayan sallar magariba bai fita gida ba shi yanzu ba ma san ya dawo ba da ya sallar raka a biyu wani abun da ya ba shi mamaki sai ya so an tar ana ta ilimi ga majalisi nan sai wani wani majalisi ya dauke masa hankali wani yaro ya gani matashi bai taba ganin kyakkyawa irin sa ya taho malar cikin girmamawa da mutuntawa ake girmamawa duk inda ya koma ya zo kawai a masallaci budawa ake kawai ana gaishe shi ya hau kujerar da aka ajiye masa ta karatu ya tabbata kafa ya rika ba da ilimi na fitowa a bakin sai da kusan ruwa kawai yake zuwa yaro karami abin ya zira masa ido kawai na ta kallo abin ganin ban sha'awa ce Allah sarki yace kaga da Allah ya sa ina da dada yanzu ya kai kamar shekarun wannan yara aka gama karatu aka yi sallah aka wafe ke na ya dauki yaje ta kawai sai hanyar gidansu ya gane anguwar ba irin mu bane yanzu in ka fita nan layin kafin ka dawo shekara biyu an gina gida ko ba ka bane amma su can kauye ne irin gidaje na dama irin wannan bane in ka je hayar da ka ganshi zaka same shi yanzu Madina ta canza wani cikin abokanan yana cewa Madina tun da aka yakin Khandaq kamar an ba su izinin haka rami da kabu nan yanzu kafin magariba ka dawo sai ga an toshi ko a haka rami haka Madina take ana gyara ko ina canje canje ran nan muna magana da wani abokina da nake ce masa da Allah akwai iyali na ta tafi aikin hajji sai na ce ka ɗauke ta ka kai ta wani asibiti wuri kaza a yi kaza da kaza ina gaya masa ba sai ce ainihin gurin da an biyan da fili ne kawai an rubuta shi a zama kufai da ce to abin da nake so nuna wannan bawan Allah da ya tashi da gida yana zuwa tura kofar ka kawai sai ga wani mutum a gaban matarsa kawai sai zara ta kudi ba sauki shi kan ku ga haushin wanda ya zo ya kama matarsa da wani eh baban haushi ba ne kishi ne ko ba ka bane idan ma bai yi wani abu ai bai yi wani yana son matar tashi kawai sai zara takobi sha'a kawai ta ji karar takobi ta waiga tana gani kawai sai ta gane shi ba da samu ta ce alari shirka ɗan dakata kawai ne cewa ɗan dakata sai ta ce ma wannan na tsayin wannan mutumin da ke tsaye da ta ce ya gunan yi ila haɓo dirik aba ce ka samu babanka kai babanka ne yanzu shi bai matan kowa yi bayi an dai ce mai ga baban shi kawai yana zuwa kawai oyo baban an san ka kawai shi sai ga wannan malamin na masallaci matashin nan wannan yara a can shi ne sai ce masa man an ta kai ne wane ne sai ce ya abati ni ne rabi'atul ra'ayi rabi'atul ra'ayi wanda nake ba da fatawa a madina shekaru na ba su kai shekara goma sha bakwai za ki mamakin tattalin wannan uwar yadda ya tattalin wannan dukiya dirhami dubu talatin da ya tarbiyyantar da wannan yaron koko hankali da ilimin da yaron ya samu wanne ne zai ba ki mamaki ki gani to shine malamin imamu malik ina ba ta fahimta ga imamu shafi ga imamu ahmad bin hanbal ga shekul islam bin taymiya ga sunan ga ga ga ga ga ga waɗannan ni na ban muku saura ku je ku karanta a gida kamar da na faɗa da ba shi irin wannan karatu ba iya samun ta gaba ɗaya. in lokaci ya bamu dama sai a yin lokaci ba da dama ma dole sai a haska ko kuma ku yi kokari ku karanta muna fata Allah madaukin sarki ya mara jagora Allah madaukin sarki ya ba mu ladan abin da makaranta daidai wannan muka yi kuskure ko karanci ilimi Allah madaukin sarki ya kai mana wa subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk na wato dangane da wannan tambaya tambaya ce mai mahimmanci kwarai da gaske kuma malam ya ce ba ba ku kadai bane kuke saurare akwai iyayenmu maza waɗanda suke waje su ma suna saurara da muna fata Allah ta'ala ya haɗa mu gaba ɗaya a cikin lada ni kuma abinda nake faɗa mana shine a mu da muke nan ba mu kaɗai muke saurara ba yan uwanmu waɗanda suke sauran ƙasashe na duniya a amerika ko a saudiya ko a ingila ko a china sun ji wannan karatu suna kuma kan ji domin duk karatuttukan da muke gabatarwa ana sauraron mu live ina fata an fahimci nan kai tsaye a ainihin wato tauraron dan adam akwai abin da za ku gani taba a waya ko wani abu to wannan abin na yi connecting kamar yadda ina ɗaya daga cikin malumin da suka sanya a cikin da'awa Najeriya manya-manyan malamai da suka zaɓa a Najeriya da jihohi cikin ikon Allah Allah ya sa ina ɗaya daga cikin waɗanda aka sa cikin wa'annan malamai sai dai in ban yi connecting ba amma in na yi connecting to kowa na saurare kuma lokacin da ake kowa yake ji to saboda haka a waɗannan lokutan karatuttukan su kansu suna da timetable in lokacin wani karatu ya yi sun sani za a bibiyi karatun akwai masu bi suna bin abin lokacin suna da timetable misali za a ce a wani a kaduna a najeriya yana wani darasi a rana kaza karfe kaza littafi kaza wata musulma ce kila tana can a kasar jojiya misali za ta ba abu ina fata muna fahimta so haka abubuwan ciki wani musulmi ne a china wani a america wani a ingila wani a saudiya yake wani a kaza kowa musamman dai waɗanda suke iya jin yaren hausa wani kuma yana bin kalmomin larabcin ne kawai amma sharhin da ake baya ji sai dai ji wannan kalmar a taƙaicen taƙaita zan fara da maza maza kamar yadda na faɗa kwana bakwai ne kullum subahi da na yi magana asubahi ya danganta da inda na kwana a da mukan yi karatu da asuba musamman wanda ya fi daɗewa kuda mun tafi hutu amma har yanzu mun koma wata sunna masallacin Khalid bin Walid da ke nan bakin ruwa da asubahin ranar kowace juma'a an gane ko ko a ina na kwana zan taso cikin daren nan duhun dare daga ni karnuka kawai za ki ta jin kukan karnuka za a zo a yi sallah asuba a kuma yi karatu to sai kuma masallacin juma'a na hayin malam bello babba inda muke gabatar da tafsiri da asuba kenan tsakanin magariba da ishari kullum ranar asabar kamar jiya asabar masallacin gidan marigayi alhaji amadu cancanci ranar asabar muna karanta littafin salasatu usu sharhin wato muhammad bin salihu al-usaimin sannan ranar lahadi kamar yau kenan tsohon masallacin juma'a na hayin malam bello muna yin tafsiri na raddul azhan ila ma'anil qur'an na marigayi Sheikh Abubakar Mahmud Gumi Allah ya ji kansa da rahama sannan kamar gobe litini talata laraba alhamis juma'a duka a masallacin poli kwata poli kwata demonstration waɗannan kwanaki biyar duka a cikin poli kwata muke yin da maza duk wannan karatun maza ne shi ma tsakanin magariba da isha'i a ranar litini kamar gobe muna karanta littafin fatul majid littafin mene fatul majid sharhun kitab tauhid ranar talata muna karanta littafin tariqus salihin ila rabbil alamin na wahid abdul salam bali sannan ranan laraba muna karanta littafin risala ranar alhamis muna karanta littafin nurul yaqin tarihi na annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ranar juma'a muna darasin qur'ani littafin Allah shine mafificin littafin waɗannan kwanaka biyar kun ji satin nan yadda suke kare babu ranar da ba a yin wannan sai idan wani uzuri na rashin lafiya ko uzurin da ya fi karfin ko ruwa shi ke hana a yi amma babu duka wa'annan haka suke kullum kullum tare da haka wasu sukan bujiro wanda yake dama ba a sa su a cikin tsari ba kamar irin wannan karatun zai yi bujirowa kamar na mata haka mazan ba na su yana yi bujirowa haka Su sai su kansu mata iyayen gida in ba ku ba gida idan sun yawa gida ya gyaru akwai karatu ranar asabar wanda muke yin sa a tsohon ko a sabon masallacin juma'a na can cikin hayin malam bello fakiros wannan karatun ya dan tsaya amma muna ta shirye-shiryen komawa ina fata an fahimci nan ranar asabar ake yi da safe karfe tara zuwa goma awa ɗaya ne kawai na mata ne muna karanta littafin haƙƙun zaujaini da kuma littafin tambihat ala ahkamin takhassu bil mu'minat na Salih Fawzan al-Fawzan sai karatu ran Lahadi irin yau shi ma majalisin mata ne wanda shi har yanzu yana nan kusan wannan karatun na yau ma shi ya hana a wancan karatun a yau ba mu yi ba yau ya kamata mu koma hutun sallah da muka tafi masallacin masjidin da'awa da ke cikin kasuwar gwari a fakirar kusa da alfa academy tsohon asibitin a aitam na da ta suka tashi yanzu ko A kan wannan titin akwai masallaci jikin kasuwa ana ce masa masallacin baban mala muna karanta littafin al'amana al'amana shi ma da yake akwai duka littafai ne a bayan an gama wannan a sa wannan mun kammala da wani littafi da ake ce masa almar'atu ra'iya fi baitiha da'iya an gane ko yanzu muna karanta littafin al'amana a wannan masallaci shi kuma daga karfe goma ne zuwa karfe goma sha ɗaya shi ma hawa ɗaya ne fakiros daga nan sai mu tafi mu tafi mu tafi sai ranar laraba ranar laraba akwai majalisi daga karfe uku da rani na rana zuwa a la'akar har zuwa karfe shida majalisi ne na zallan mata a masallacin gidan alhaji sani dauda wato asd kenan da ke unguwar rimi yakubu abeno shi kuma muna karanta littattafai a wannan majalisi guda biyar muna farawa da tafsirin alkur'ani mai girma ibn kathir muna cikin suratul an'am duk da dai muna karanta ayatul ahkam mai na hukunce hukuncen duk da suka shafi mata sa'annan kuma muna karanta littafin kaifiyar tauhid wannan littafin ita wannan mace da nake faɗa muku ita wannan bashi na Sheikha Bintu Al-Qasim kaifiyar tauhid sa'annan kuma muna karanta littafin Dariqus Salihin ila Rabbil Alamin na Wahid Abdul Bali sa'annan muna karanta littafin suwar min siyar sahabiyya wato tarihin mata sahabbai sa'annan muna karanta littafin dalilul mar'atul muslima wato ukunce hukunce ne da suka shafi mace musulma a addinin musulunci waɗannan su ne littafai guda biyar da muke a wannan majalisi daga nan sai washe gari ranar alhamis ranar alhamis kuma akwai majalisi a tsohon masallacin juma'a tsohon masallacin juma'a na hayin malam bello wanda shi ma mun dade da shi kusan shekara kusan goma kenan ake wannan ba fata ba ya fi kowane majalisi dadewa muna nan tare da wannan majalisi kullum shi ma muna karanta littafin al'amana a wannan majalisi muna kuma karanta littafin haƙƙul zaujai a wannan majalisi dukkan su wayannan sun an kammala wani littafi ana sa wani ne an kammala wani ana sa wani ne har zuwa wannan lokaci waɗannan su ne majalisosin mata da waɗannan karatukan gaba ɗaya da na ambata da waɗanda ban faɗa ba irin muhadarori da sukan zo irin wannan ko hudubobin juma'a ina shugabanta da nemancin masallacin juma'a kamar guda biyu zuwa uku a nan jihar kaduna duk inda na yi sallar juma'a ana ɗauka da waɗannan karatun hatta wannan karatun na yanzu akwai group da ake yaɗawa waɗanda su kuma ba su samun iya damar bibiyan karatun da muke yi online nan da ake za a saka a group akwai group wanda yake nake shugabanta har guda biyu wasu ku sun sani suna ciki zallan karatuttuka na ne ba tare da wani ba ma wanda ke magana ce a guda ɗaya iya abin da ake sawa kenan sannan akwai kuma wanda kowa na da dama yana iya yin magana to duk ana yada waɗannan karatuttuka a waɗannan gurgurup ɗin sai dai idan ba a ɗauka ba ko wani matsala ya faru akan ɗauka ina fata mun fahimci wannan da waɗannan suriya da ce yana fata na mutu wannan tambaya ko